bayan haka ina yin mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina kara godewa Allah da ya tara mu a cikin wannan masallaci da ke farfajiyar cibiya mai albarka cibiya wadda muke fata da roƙon Allah ya tabbatar da ɗorewarta domin ci gaba da karantar da addinin Allah ɗin kamar yadda ke kunshe cikin alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai 'yan mazan jiya manya ɗiban fari wato cibiyar da aka santa da markazu salafiya da ke kan titin maje a cikin tudun wada a ƙaramar hukumar mulki ta zaria a jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta lahadi sha bakwai ga wata ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ake kwatantawa da kalandar albashi biyar ga watan takwas shekara ta biyu. kamar yadda ɗanwa malam musa ya faɗi matashiyar maganar mu a wannan safiya ita ce makirce-makircen shaidan da hanyoyin guje masu ko kara kai daga gare su babu shakka wannan maudu'i kamar sauran maudu'ai da ake tsarawa a wannan cibiya da sauran wurare ya dace da zamanin shi ya dace da lokacin shi kuma kamar yadda na sha ambatawa dama manufar taro irin wannan shine a tunatar da juna a tunatar da kawuna abubuwan da suke da muhimmanci mu ƙara fahimtar su domin kamar yadda malam musa ya faɗi manufar ita ce yadda za mu ƙara kyautata alaƙa tsakanin mu da mu da kuma tsakanin mu da sauran halittar allah subhanahu ta'ala. samun wuri irin wannan ba da dama irin wannan alkhairi ne mai yawan gaske domin yana ba da dama gaskiya ta bayyana ilimi ya yadu. shirya ta samu a daidaita sahun mutane a saita tunaninsu a ɗora su a kan abin da ake fata ya kai su ga tudun mun tsira don haka ina roƙon allah ta'ala ya sakawa waɗanda ke jagorancin wannan cibiya da alkhairi musamman shi ɗan uwa malam musa da kuma liman malam muhammadu sani almashhur biliti da sauran dukan 'yan uwa waɗanda ke kai kawo da ɗawainiya wajen ganin abubuwa sun ci gaba a wannan wuri ku kuma da in ba ku babu wurin tunda ku ne kuke zuwa ku cika wurin ku karawa wurin kwarjini ku karawa wurin karsashi ina roƙon Allah ta'ala ya sa albarka cikin rayuwanku kamar yadda nake roƙonsa da ya sa albarka cikin namu rayuwar Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu da alkhairi ya sa mu gudu tare mu tsira tare Allah ya albarkaci iliminmu ya sa albarka cikin rayuwarmu da dukiyoyinmu da lokacinmu da tunaninmu Allah ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da sharrin masu nufinmu da sharri Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani ilimin da za mu yi aiki da shi ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba da ƙarshe suna roƙon Allah ta'ala ya mun gam da katar wajen faɗin daidai ya kuma ba ni ikon isar da saƙon yadda za a fahimta ba kamar yadda na saba ba bana na yi zaton insha Allahu abinda zan gabatar zai zama takaitacce babu tsawo ko babu takaitawa da yawa sai dai yanayi na iya sa a ɗan wuce yadda ne tunanin gabatarwa ɗin amma dai insha Allahu azim zan kokari in ga na tafi da mu yadda dai insha Allahu ba zai zama na yi sauri da yawa ba kafin mu ci gaba da tattaunawa akan makirce-makircen shaidan akwai bukata mu san shi shaidan ɗin wane ne wannan matashiyar farko kenan a cikin muhabara din kalmar shaidan kalma ce ta larabci ko da yake ba haushe ya riga hausantar da ita da zara an ce shaidan shi kenan mutane za su fahimci dai lalle wani abu ne wanda ba kasafai ake so amma ji bayaninsa ba sai dai jin bayanin nasa ko yaushe yana da muhimmanci don yakan ɗora bawa a kan duka-dukansa ya yi tunani game da wannan halitta da ake cewa shaidan kuma ya ɗauki matakan da suka dace da shari'a wajen ganin ya san yadda zai yi mu'amala irin yadda shari'a ta ce a yi mu'amala da al'amuran da suka shafi shaidan to amma duk da haka yana da kyau domin muhadarar ta zama tana da mabuɗi tana da makulli mu yi magana a takaicen takaitawa dangane da kalmar shaidan kamar shaɗan a takaice ta zo daga mammiyar ma'ana don bayyana siffar wanda duk ke nisantar da mutane daga ɗa'ar Allah wanda duk ke kange mutane daga bin hanyar gaskiya kuma yake rudar mutane wajen ganin sun wa Allah baraka wa ta'ala kuma yake ƙoƙarin tunkuɗa su zuwa ga sharri duk wanda yake da wannan sifa to shaɗan ne ilayaka zai iya zama shaidan daga cikin aljanu ko shaidan daga cikin mutane shi yasa alkur'ani ya nuna mana akwai shaidanu cikin mutane akwai shaidanu kuma cikin aljanu to duk wanda yake da siffar nisantar da ko ɗabi'ar nisantar da mutane daga ɗanar Allah da yi wa Allah biyayya yake ƙoƙarin kange mutane da tsare su da kau da su da juyar da su daga bin hanyar gaskiya yake ƙoƙarin rudar su don ganin sun saba wa Allah yake ƙoƙarin tunkuɗa su zuwa ga sharri zuwa ga abin da ba za a gode wa sa ba to ko shakka babu wannan sunan shi shedan illa iyaka zai iya zama shedan a cikin mutane ko shedan a cikin aljanu sai za ku da akan ce wane shedan ne ko ba ku sha jin haka ba ko a ce shaidanin malami ko shaidanin shugaba ko don mene saboda ya siffantu da wannan sifa ɗin ina yaka a gaba a jagoranci a sahun farko na dukkan shaidanu to iblis ne a gaba shi yasa mafi yawan lokaci in an yi amfani da kalmar shaidan tunanin mutane gaba ɗaya na komawa zuwa ga iblis ne allahinu arrajimu domin shi ne shugabansu shi ne uba shi ne sarki shi ne babban malami shi ne muftil a'ala na dukkan shaidanu don wani mai shaidanci a cikin mutane to yana samun dami ne yana samun tunkuduwa ne daga tunkudawar da shaidanun aljanu ke masa sa'annan su kuma ubansu gaba daya shugabansu gaba daya shine iblis allah'in arrajim shi iblis shi ne makimu wanda ya fitar da babanmu annabi adam alaihi salatu wassalam daga aljanna kuma ya mai da himma wajen ganin ya hana 'yan adam gaba ɗaya komawa cikin aljanna ɗin ta kowace irin hanya kun san dai dama babanmu adam allah ya zaunar da shi aljanna amma da shaidan shi iblis ɗin ya yi abin da ya yi na makircinsa sai ga annabi adamu bisa dama kaddarawar Allah ta azaliya ya dawo duniyan nan yana rayuwa a ban kasa ga wahala ga takura ga tsanani ga zafi ga sanyi ga sauro ga ga ga ba adadi to wai bai hakura ba kuma sai kulla gaba ma da shi adamu gaba ta har abada ta dindindin cewa ma ba shi ba ƴaƴansa da jikoki da tattaba kunne da hehehe zai ci gaba da ɗaukan mataki dukkan mataki wajen ganin ba su sake komawa zuwa ga wannan aljanna ɗin ba wai don saboda ƙyashi wai don saboda muguwar manufa wai don saboda ƙin Allah wai don saboda san rai da san zuciya da bin sha'awar rai tunda dai shi ya wa Allah laifi bai wa Allah da'a ba lokacin da aka ce ya yi sujuda ta girmamawa ga annabi Adam tare da sauran mala'iku sai ya zamanto shi yaƙi don girman kai yana takama ya fi adamu da wasu hujjoji na banza hujjoji na wofi hujjoji na molanka ba tare da bin shiriyar Allah ba hakan ya ja masa korewa daga rahamar Allah tun da dama su mala'iku sun samu ɗaukaka ne don yin biyayya ga Allah ba wai don mujarradin girmama Adamu ba Adamu ba wani abu bane a wajen al'amarin da ya shafi ibadar Allah amma tun da Allah ya ce a yi kuma sai suka yi ba tare da tuhuma ko neman dalili ko bayani ba sai zama wannan bauta da suka yi wa Allah ita ce ta kai su ga matsayin da suka samu shi kuma kan gare wa Allah a cikin umarninsa shi ya ja masa abin da ya ja masa ba wai kamar da suke ɗauka cewa annabi adam malami ne Allah ya sanar da shi kamar da Qur'ani ya nuna mana to don girmamawa ga malantar adamu da mala'iku suka zira suka samu ɗaukaka shi kuma shaidan iblis saboda kin girmama malinta sai ya samu matsalar da ya samu wannan fahimta mai nisa ce manufar dai ita ce bauta suka yi wa Allah da ya ce su yi suka bi sannan shi kuma kin bauta wa Allah ya dare wa Allah ya wannan ya ja masa abin da ya ja masa na korewa daga cikin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala shi wannan iblis shine wanda ya rantse da Allah akan zai batar da 'yan adam kuma zai kange su daga hanyar Allah madaidaiciya in ba wanda Allah ya tsare da tsarewarsa ba to wannan iblis din shine uban shaidano shine jigon shaidano shine shugaban shaidano babu wani shaidan fitsare babu wani shaidani na aljanu ko na mutane da fitsararsa ta kai fitsarar shi iblis din wani daga cikin malamai ya ce bambancin da ke tsakanin shaidan da iblis shine shi shaidan da yi kalmar ashaiban ismu jins am yashmulu kulla maujudin mu'zin muqwin bagin mutamarridin ce shi aka ce shaidan kalma ce ko suna jinsin suna ne da ya tattaro duk wani mai rai duk wani samamman abu wanda ke cutarwa wanda ke halakarwa wanda yake mai girman kai wanda yake mai tsaurin kai sawa'an kana insanan an gaira insani mutum ne ko ba mutum ba wannan shine shaidan amma iblisu fa huwa ismu alamin khas shaytanin ladhi agwa Adama, alaihi salam yace amma shi iblis shi suna ne alami wato sanannen suna ne na wani wanda aka sani wata halitta sananniya wadda ta keɓanta ko shi sunan ya keɓanci wannan shaidanin da ya halakar ya yaudari ya yi makirci ga adamu alaihi salam wa huwa allazi aqsama ala igwa'i abana'i adam haythu qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum al-mukhlasin yace shine wanda ya rantse da Allah akan sai ya halakar sai ya batar sai ya nisanta ɗan adam daga hanyar Allah daga bin shiriyar Allah a inda yake da Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani yace fa bi izzatika ina rantsewa da buwayarka ya Allah la ughwiyannahum ajma'ina sai na fatar da su na halakar da su na nisanta su daga hanyar shiriya. illa ibadaka minhumul mukhlasina sai bayan ka waɗanda ka tsarkake wanda suka bi hanyar shiriya. suka kama littafinka da hanyar manzanka to sai ya zama sanyi ikhlasi cikin aiki a dalilin ikhlasi sun zama mukhlisina to sai kuma Allah ya tsarkake zama mukhlisina sun yi tsarki sai Allah kuma ya tsarkake su sai ya zama to sun gagari shi wannan iblisu wannan babban ne. wanda yake batacce mai son kuma ya batar kalmar shaidan ta zo a cikin alkur'ani sau 68 yayin kalmar iblis ta zo sau goma sha ɗaya a cikin alkur'ani duk lokacin da koga ƙur'ani ya ta ambatan wani abu tare da maimaitawa to wannan abin yana da mahimmanci ne a bashi kulawa ko kulawa ta kore ko kulawa ta tsawatarwa to duk lokacin da aka ce an ambaci kalma a ƙur'ani har sau sittin da takwas to wannan na cewa wannan kalmar ta kunshi wani abu da ake so a mai da himma wajen fahimtarsa shi iblis mun ce sau sha ɗaya shaidan kuma sau sittin da takwas sai abu biyu da ya kamata mu sani a matsayin matashiya ko jigon magana na biyu kafin mu je ga makirce-makircen shaidan kalmar makirci mai takunsa asali kalmar makirci ita ma balarabiyar kalma ce domin daga makaru ne illa ya ka ba haushe ko sai wata yar dubara ya aro ba kuma rabi bane in an ari kalma domin duk yaren da bai aro matacce sunan shi saboda haka kowane yare yana yin aro daga kalmomi da bayi da su suka zama mashi baki misali ga wanda suka san lissafi a larabci a cikin ku sun san cewa matukar lissafi a larabci a da alf ne alf shine makwaran lissafi dubu ɗaya a iya cewa hamsatu alaf a iya cewa asharatu ala a iya faɗin duk dai amma dai sai an danganta da alf mi'atu alf don ana faɗi amma babu kalma kwara ɗaya a larabci da take fa'idantar da in aka samu dubu sau dubu sai da ce alf alf ma'ana dubu sau dubu amma bature yana da kalma kwara ɗaya da ke fa'idantar da ma'anar alfu alfu wato dubu sau dubu miliyan ɗaya kenan shi bature yana cewa miliyan Da haka a yanzu sai ku ga littafan larabci ana rubuta miliyon ana rubuta biliyon ana rubuta triliyon da dai sauransu to haka ɗabi'ar yare take din yaren da baya aro ku ce yaren sunan shi matacce la in ba kamar yare na da ya samu matsala ba garin aro har aka are shi ya zamanto shi kenan ni yanzu ma za a ce bahaushe ne ni haka ma musa ma ya ɗauka alhali ni ko bafin latani ne ɗan usuli amma ba shanu ba yari to kalmar makirci kamar yadda na ambata kalma ce ta larabci amma ka ɗan mata ikkos kwalima wanda asalin kalmar almakru ne sai aka mata ikkos kwalima ake ce mata makirci Ta da cewa kalmar kuma tana da ma'ana ta kud da kud tsakaninta da kuma makida akan ce makida duk da cewa bahaushe bai cika amfani da kalmar ba shi a wurinsa da almakaru da kuma almakida duk yana ɗaukansu da ma'anar makirci to bari mu fara da kalmar almakida ɗin ko kuma mu ɗauko almakaru a almakida kalmar almakida ɗin nan asali dai daga kaid ne kafin ya'un da dalin ibn faris ya bayyana cewa abinda ake nufi da wannan kaid shine abinda ake kokari a magance shi cikin wahala abu ne da yake gashi ya same ka magance shi sai an jajirce kwarai da gaske kun ga kenan ka dauko wannan kace kaidin shedan ai kaidin shedan sai an wahala kenan za a magance yake daga na ana na ana nan sai zama kalmar kare an koma ana amfani da ita ma'ana ɗaya da almakaru kamar yadda Allah ta'ala faɗi a cikin alkur'ani am na kaida ay makra arajibul asfahani shi kuma cewa yayi kalmar kaid wani yanki ne ko wani nau'i ne na al dubara wayo da ke da yaudara a ciki a yi maka wayau yawayen da akwai yaudara ka kasa gane yadda abin yake a kau da tunaninka a kau da hankalinka ya zama an maka abin da zai zama ba ta gare ka wannan shi na al'ihtiya a ruɗe ka a yaudare ka a yi maka abin da shi dai ba da ƙarfi ba ne amma sai daga baya sai ka zo kana nadama a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba jam'in kaid ko almakida shine almakahid daga kalmar kada yakidu kaidan makida makaida shine suka ce almakru wal khubusu wal khadi'a wal hila makirci cutarwa ai maka abu a cuce ka baka san cuce ka ba a rude ka a yaudare ka waɗannan kalmomi gaba ɗaya in ka tattara su ne da ma'ana ta alkaidu da kuma almakaru kamar yadda waɗannan malaman suka ce sai aka buga misali da wata ayar fa jama'a hu" sun ma'ata, da kuma faɗin Allah ta'ala ki yakidu laka da ai fa yahtalu laka ihtiyalan da ke cikin suratun Yusuf aya ta biyar can kuma fa jama'a kaidahu thumma ata fa aya ta sittin, can kuma a baya am kai da suratun Tur aya ta biyu. ita kalmar makar wanda daga nan ne yanzu mu ta mutashiyar maganar mu za ta ciro tunda mun ce makaru shine ba shi yake cewa makirci aka ce ikhfa'ul kaid wa isalul mabarra boye kaidi mun ce kaidi shine yaudara rudi makirci cutarwa yin mummunan abu ga waninka to in aka yi wannan kaidin amma ɓoye domin a sadar da cuta gare ka to wannan sai a ce an maka makaru shi ya yasa bahaushe idan an yi sihiri ga wani ya mai sai ce an yi mene makaru don me an shigar da abin da zai cutar da shi kuma a koye bai sani ba yana daga wannan ma'ana faɗin Allah Ta baraka wa ta'ala a cikin suratul anfal aya ta 30 wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin kai ne ne kokarin cutarwa kokarin kaiwa da cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama a cikin da'awar da yake yi sai zama suna nasu shi kuma Allah yana nashi to da malamai suka ce abinda ake nufi da makaribin shaitan ko makarun shaitan shine makaruhu wa khubutuhu wa khadi'atuhu wa hilatuhu wa haba'iluhu makirci cutarwa yaudara dubara da kuma igiyoyi tarko tarko tarko da shaitan zai sa mutum ya kafa masa don ya fada kamar yadda ake sawa kifi ko ma ta kama shi ko a sawa bera tarko ya kama shi to sai gaba ta hudu ko ta uku kenan mun yi magana akan ma'anar iblisu da shaidan mun yi magana akan ma'anar makirci ko makirce makirce to sai kan magana ta uku karantarwar alkur'ani da sunna game da shaidan a cikin dukkan wannan muhadara ina so mu fahimci cewa gaba ɗaya inna ambati kalmar shaidan tun daga wannan wurin ina nufin babban ne oga kwata-kwata shi wannan iblisu wannan ibilishin da bahaushe yake cewa wannan babban shaidanin da aka halitta daga wuta wanda ya zauna tare da mala'iku amma aka kore shi daga aljanna saboda girman kansa saboda san a sani saboda kinibibi da kaɗibirinsa aka kore shi tunda ya tangare wa Allah ya kafirci kuma dama shi ne shugaban masu dukkan makirci a cikin halittar Allah baki ɗaya don haka da shi ne za mu yi magana kakaf inda muka ambaci shaidan tun daga wannan bagare har zuwa ƙarshen magana insha Allah sai inda kila munasaba ta zo to sai mu ishara da shaidan mu ce kuma ga irin shaidan da muke nufi Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da shiga cikin dukkan shari'o'in musulunci kuma ya gaya mana cewa lallai ne kada mu yi da'a ga shaidan a cikin sa. domin kuwa inda za mu shiga musulunci ɗungurungun gaba ɗaya yadda Allah yake so to ba hakan bai yiwuwa ya tabbata sai idan mun kangare mun tsaya tsayin daka akan ba za mu bi shaidan ba domin wanda ya bi shaidan to ba zai bi Allah ba Allah ta baraka wa ta'ala a cikin suratul baqara sura ta biyu kenan ko aya ta 208 ya ce ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis salmi kafa ko fis silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin Allah ta'ala ce ya ku wanda suka yi imani ku shiga cikin musulunci shari'o'i tsare-tsare dokoki hanyar musulunci gaba daya kuma kar ku bi hanyoyi dubarbaru yaudare-yaudare makirce-makirce hiloli tarko-tarko na shidan inda hula kuma adu mubin lalle shi shaidan maki ne mai bayyana da kiyayya gare ku saboda haka makiyin ku ne a bayyane ya kamata ku nisance shi kar ku bi hanyarsa amma ku shiga hanyar Allah musuluncin kenan yadda Allah ɗin yake so haka kuma Allah tabaraka wata'ala ta'ala ya bamu labarin cewa shaiɗan yana tsoratar da mu da jama'arsa ta hanyar girmama al'amaransu a cikin kirazanmu sai zamanto masu bin hanyar shaiɗan daga cikin mutane da aljanu masu bin hanyar shaidan din nan iblisu daga mutane da aljanu sai sai ka ga shaidan na kokarin girmama su a zukatanmu sai mu rika ganin girman su muna jin tsoron su muna jin shakkan su sai ga mutane na tsoron aljanu sai ga aljani ya zo an yi karatu ya halarto sai ya ba da sharadi sai an yi kaza sai an bar kaza saboda rashin fahimtar akida sai ka kuma an yi wai dan an kosa ya fita a huta kuma ba zai ta fita ba ta wannan hanyar sai ga mutum ya zamanto fitsararre ne bai jin komai zai iya kashe wani ta hanyoyi iri sai ga ana shakkansa ana tsoronsa don menene saboda ya zamanto waliyun min auliya shaitan sai ga shaitan ya sa wa mutane tsoronsa a zukatansu ya sa wa mutane tsoron rundunarsa da jama'arsa da masoyansa da mataimakansa da mabiyansa sai a rika jin tsoronsu Allah mu ya ce mana ina kar mu ji tsoronsu da shi shaitan ɗin kansa da 'yan alabaku mu samu ɗinsa da ‘yan allan baku allan karbe ɗinsa da ‘yan yana namu ya namu ku zo mu jansa kar mu ji tsoronsu a cikin suratul ali imran sura ta uku ɗari da saba'in da biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ma zalikum shaytanu yukhawifu awliya'a fala hum! wa khafuni in kuntum mu'minina kawai dan shaidan ne fa yake sawa mutane tsoro yake sawa masoya madifintansa tsoro a zukatansu sai zama hakan kuma waɗanda suka bi hanyarsa sai su rika jin tsoronsa su rika jin tsoron fitilarsa, su rika jin tsoron runduna da wanda suke mataimakansa Allah ce fala kafu mu da shi shedan din babba da sauran mabiyansa mataimakansa tokar ku ji tsoronsu. su wa ne ku ji tsoro na ne kada in ji Allah in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani da gaske Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa shaidan mai mu ne don haka mu ma mu rike shi a matsayin maki mu rike shi a matsayin abokin gaba domin idan ka san abokin gabanka akalla za ka sai za ka zauna da shi Allah bai ɓoye mana ba Allah rahimun ne ramanun ne ra'ufun ne karimun ne sai to ya mana nasiha ya ce kun da wannan to makiyinku ne ko ma kuma ku rike shi a matsayin maki ba cewa aka yi makiyinku ne ku nisance shi kawai ba ko makiyinku ne ku yi haddara da shi ba makiyinku ne kuma ku rike shi a matsayin makiyi abokin gaba a cikin suratul fatir sura ta 35 aya ta 6 Allah Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir lalle ku sani shaytan abokin gaban ku ne abokin gaba ne gare ku fattakhidhuhu aduwa kuma ku rike shi abokin gaba san adawa inna ma ya uhid bahu ku sani da yana kiran rundunarsa ce yana kiran mataimaka mabiyansa ya kunu min ashabis sa'ir dan zamanto daga cikin yan wuta wadan za a kone su da wuta mai tsananin kuna Allah ya tsare mu haka na Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin hasarar waɗanda suka riki shaidan a matsayin su cewa duk waɗanda suka riki wannan shaidanin a matsayin majibincinsu kuma suka yi masa ɗa'a cikin sabon Allah to ko shakka babu za su yi khasara khasara mabayyani Allah ya tsare mu a suratul nisa sura ta hudu ta ɗari da goma sha tara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yattakhidhu shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina wanda bai riƙe shaytan a matsayin majibinci ba Allah ba ko kuma bayan Allah to hakika yi yi kasara mabayyana haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana hadarin shaytan kuma ya tsawatar da mu game da sharri da fitinarsa domin ya zama yankan hanzari gare mu ta yadda ranar yawa ba mu da abin da za mu gaya wa Allah in dai muka yadda muka bi shaidan ko muka yadda shaidan ya ruɗe mu ko muka yadda makircin sai kama mu Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul araf sura ta bakwai aya ta ashirin da bakwai ya ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja ku min al-janna ya ku yan adam kada shaytan ya fitine ku ya yaudare ku ya rude ku ya yi maku dubara ya yi maku kamunga kamar yadda ya fitar da ubanninku guda biyu iyayenku guda biyu adamu da hawa min aljanna daga aljanna kina abin mamaki ne yan uwa a ce mutum ya yi ɗa'a ga shi din abin mamaki ne bawa ya yi wa ɗan ɗa'a? ya saba wa Allah bayan dukkan bayanai na shari'a da Allah ta'ala ya masa yin haka babu shakka zalunci ne wanda duk ya bi shaitan wanda duk ya yi wa shaitan biyayya ya saba wa Allah ko shakka babu yayi abin da za a ce zalunci shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul kahfi sura ta 18 aya ta 50 ya yace a fatattakhiduna wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisa na badala yanzu za ku riki shaidan da zuriyarsa a matsayin majibinta masoya ko ma bayana alhali kuwa shaidan nan da zuriyarsa ga duk abokan gaban ku ne dan adawan ku ne makiyan ku ne kai bisa na badala ya ishi mummunan abu kuwa azzalimai su riƙe Allah yi su bar Allah su kama shaidan ya zamanto sun musanya alkhairi da shari su musanya gaskiya da karya su musanya daidai da ba daidai ba a wannan ya aisha abin da za a kira shi zalunci Allah ya tsare mu daga zalunci yan uwa masu girma shaitanan nan da muke magana kansa yana da makirci yana da shari yana da rudi kuma yana da yaudara to amma abin da ya fi komai ta da hankali game da shi Shi ne shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa inna ya jari min al-insani majrad dam a wata riwaya min ibn adam majaradam cewa shi shaytan yana gudana a jikin ɗan adam ta inda jini ke gudana jini ne yana bin jijiyoyi yana bin loko loko lungu lungu a jikin mutum kenan idan ya zamanto matsala ta auku a jijiya ko matsala ta auku a cikin jini to lallai ɗan adam ya samu matsala wannan kuma ya sa babu cuta mafi wahalarwa ga masu magani kamar cutar da ke da alaka da jini sai yasa akwai waɗanda Allah ya jarrabe su da rashin lafiyar da duk wata ɗaya biyu sai an canza masu jini gaba ɗaya a fitar da jinin su gaba ɗaya a tsotse shi a fitar a maida masu da wani sabo domin da zarar an ce jini wani abu ya taba shi to matsala ta auku ga dan adam matsala ta auku ga dan adam kun ga shi sa mata suke samun matsala a jini al'adansu su koma suna jinin cuta maimakon jini al'ada istihaba me yake faruwa shedan ne ke bugun jijiyar kamar yadda hadisi ya nuna masu ciwon sikila jini ya tsatsar da jini ya raya jini ya girmama jini shi yasa matsalar ta fi karuwa to duk inda aka samu matsala a jini to akwai mushkila to shi shaitan yana gudana a jikin dan adam ta inda jini ke gudana kamar yadda jini ke gudana haka shi ma yake gudana kun ga kenan akwai matsala don zai shiga jijiyar mutum ya masa illa to sai dai kuma yadda Allah ya tsara al'amarinsa shine shi shaitan din iblisu ba zai taso ya shiga jikina ko ya shiga jikinki ba sai dai zai waɗansu abubuwa a aikace ta hanyar sanya wasu wasi ko rodi ko yaudara ko tarko ko makamancin wannan ko ya turo mataimakansa sai aikin amma shi ban da shi to wannan ya sa babban al'amari ne kuma muhimmi ne kwarai gare mu mu fahimci shi shaitan din nan da makirce makircensa da hanyoyin da ya kamata mu bi domin kare kanmu daga makirce-makircensa da izinin Allah. Don haka matashiyar magana ta hudu a cikin wannan muhabara ita ce makirce-makircen shaidan. Shaidan yana da makirce-makirce ko shakka babu. Kuma malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa akan haka. Musamman ma malaman da ke ba da yin kwarai ko suka mai da yin kwarai wajen gyaran zuciya wajen tarbiyyar ruhi wajen kyautata dangantaka tsakanin bawa da ubangiji a nan kurkusa idan ka ɗauki shekul islam ibn taimiyya da almajirinsa shekul islam ibn alkayyim za a ta yadda suka ba da lokacinsu mai tsada wajen yin bayani game da za a yadda za a yi tarbiyyar rai da yadda za a kyautata alaƙa da dangantaka tsakanin bawa da ubangiji hakan kuma bai yiwuwa sai an fahimci wane ne shaidan an ɗauki matakan gujewa makircinsa da yaudararsa da kuma toshe kafafen da yake bi shiga jikin ɗan adam ya banna don haka ba zai yi mu kawo dukkan makirce-makircen shaidan a wannan zama ba amma dai abinda Allah ya bani ikon tsakurowa su ne zan ambata mana na farko ƙawata ɓarna da kyautata mummuna sai zama shaidan ya kawata barna ya kawata wa mutum barna ta zinul batil wanda asilul kare sai ya nuna abu mummuna wai mai kyau ne duk yadda za a yi a gamsar da mutum ba haka bane sai gaba kawai ana nema a mashi wayo ne ko kamar shirka ai banna ce amma sai ya kawata ta a zukatan masu yi nau'o'in sabon Allah shan giya zina sata caca shan taba shan wiwi luwafi madugo duk waɗannan abubuwa ne waɗanda shaidan kan kawata wa mutane su sai da wanda yake bejin kunya tun ma kina yana ya koyi in ba hajjara ba sai ya bayyana domin an kawata masa abin yana ganin sa kamar mai kyau A nan yankin zumunta irin hadarin da ke tattare da yanke zumunta sai ga mutum an kawata masa yanke zumunta sai ga babu komai dan ya sabani da yan uwansa babu komai dan ya gaba da yan uwansa babu komai dan ya ki taimaka ma wani lashi kuma yana da hali yana da iko ko ba da lura za ta hana ki amma sai ya ki dandanin damansa ba zai kai ziyara ba ko da ta hanyar buga waya bokaye suna ganin abin da suke mai kyau ne masu zuwa wurin bokaye suna ganin wannan abin mai kyau ne an kawata musu mace ta je ta ba da kanta a ibra da ita don ta samu biyan bukata ta duniya wai tana neman haihuwa wai tana son karbijin ta yi mata kishiya wai tana son wani yaro ɗan kishiya ko kuma ɗan kishiya su lalace sai ta je ta ba da jikinta a zina da ita ba an ta mata wannan abun ba ne masu bida an ta musu bida a zukatansu sai ga mutum yana abu zai iya shi wajen kara abin da inda za a ce tsakanin shi da Allah ya kawo aya da hadisi da ayyukan magabata da zai goyi bayan wannan abu ba zai iya ba amma kuma yana ganin abin da yake daidai ne an kawata mishi wannan ɓarnan an kawata mishi wannan mummunan an nuna masa kyakkyawan abu ba kyakkyawa ba ne mummunan abu shine kyakkyawa shi kuma kyakkyawan mummuna ne a cikin suratul talatin ayat 39 Allah ya jawo hankalinmu zuwa ga abin da shaitan ya faɗi inda Allah ya ce mana qala rabbi bima agawaitani law zayyana lahum fil ard wa law zayyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum al mukhlasina ya Allah saboda abin da kai mani na kore ne na banne malaka in lalace to ko sai na kawata musu abubuwa a cikin kafa sai ne kokarin fatar da su gaba daya sai bayan ka daga cikin su waɗanda ka tsarkake A tazyin sai a kawata wa mutum abu yanzu misali mace ce musulma za ta fito har tsale tsale ba tufafi mai kyau ita kanta idan da za a tambaye ta ga kosai yanzu cikin azumi ne sai a ce misali da yamma gab da magariba mutum ya tafi wajen flyover ko kuma ya tafi kamar dan magaji ko wannan tashar ta bakin kofar doka inda ake sai da abubuwa irin wannan sai zaman to ga wata mai kosai tun safe ta sa kosanta a wuta ko a mai ta soya ta bar shi a buɗe a cikin faranti da wani kosan kuma shi sai da yamma bayan la'asar aka ma haɗa kullum aka zo aka fara tuya ga dare mai cikin leda yana turli yana ɗumi yana cewa ga nakaci ga nakaci shi kuma wancan ga kuda suna fareti suna gada kansa Dan girman Allah a tambaye ta wani za ka ɗauka za a ɗauki na leda to amma sai ka tambaye ta me yasa ita za ta mai da kanta waccan gaya wancan gayan kosan wanda kuda ake fayeti kansa wanda ake gada a kansa ba za ta mai da kanta kamar wancan kosan da ke cikin leda ba me ya mata A tazyin min ash Shekwan ya kawata mata bigewa wayewa shi gaba yau karshen gabo gaba daya na cikin ta wannan shigar ta banza kwana kwanan na haɗu da wata yarinya na jin da wuce kwana hudu ba ina ganin ta sai daga bana ya faɗi saboda ban taɓa sanin ta haka ba amma in ta shiga jami'a ta kira hijabi sai gyaran ma ba ta sa ba a lokacin da ido na ya ganta sai ta ji kunya gyaran ma ba ta sa ba gyare ba ta sa ba da gyaran ta rata ya shi ta yi makawai da shi a wuya haka wai ta shiga jami'a me yasa saboda shaitan ya kawata mata yin haka ya kawata mata asufur ta shiga cikin yanzu kafiyatun ayatun ma'ilatun mumilatun ta shiga cikin su me ka wannan shaitan ya kawata mata ya kawata mata haka za ka mutum yana ganin ci baya ne rashin warewa ne ya sa wando bai taba kasa ba sai dai ya sa wando ya ja kasa wai birgewa ne zarce ne kwarewa ne shi ne niganci me ta wannan kawatawa daga shedan shedan ya kawata masa wannan abin a matsayin abu mai kyau za ku ga a zaman gida ga miji ga mata suna zaune amma ɗaya na ha'intar ɗaya nina ya a ɓoye ko ma a bayyane sai ya zamanto in ita ce tana da waɗansu abokanta a ɓoye ba a samu cikin mata ko a nan tunan wadawa mu haka nan ma namiji shi ma yana da nasa kawayen a ɓoye bai so ta sani shi fita da ma yake da dama ya yi iya awarota ya karo amma ba zai yi ba sai ya rika ya ɓoye yana da waɗansu kawaye me ya ga wannan ƙawatawa da gawa daga shaidan domin yana ganin ba wai abu bane yin haka to wannan shine rantsuwa da shaitan yayi akan zai yi haka kuma Allah ta'ala da ma ya gaya mana da yawa yawa irin waɗannan sukan gaggata zaton shaitan ne a kansu shaitan na zaton in ya taɓa su za su taɓo in ya huda zai ga jini sai kuma su bada kai gori ya hau bawa shi yake cewa shaitan ya shiga sai ya tsaga ya ga jini din a suratul nahl sura ta suratul shashi da kenan ko aya ta 63 Allah Ta baraka wa ala ya ce tallahi arfan na ila umamin min qablika fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawm Allah ya ce mun rantsa da Allah Allah da kansa ya rantsuwa da kansa don nuna muhimmancin abin da zai faɗi Lakar arfan na ila umamin min qablika hakika mun aika manzanni ga al'umomi kafin kai fa fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum sai shaitan ya kawata wasu ayyukansu sai zama sun kandare, sun shirka sun ƙi Allah waɗansu su masu kashe annabawan nasu amma kuma sai suna ganin ba wani abu bane dan shaitan ya kawata musu mugun aikinsu, su fa huwa waliyuhum al to fa ya zamanto shine madibincin su shine nasu wali shine wanda suke so shine wanda suke bi shine wanda suke karban umarni da hali daga gare shi maimakon Allah tabaraka wa ta'ala a muhammad aya ta ashirin da biyar allah ta baraka wa ta'ala ya ce inna allazina tardu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أن ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم a wannan ayar ita ma Allah na nuna mana yaudara da rudi da shaɗan kewa mutane kuma su bi shi mutum ya yi yarda ya ba hanyar Allah ya ba hanyar Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi me ya kawo mata wannan A shaytanu sawwala lahum wa amra lahum shaytan ne ya kawata ya adanta abin gare su kuma ya sa musu shi a matsayin burin in sun yi za su cimma abin da suke so dan uwa masu girma mutane nawa yau ke shirka mutane nawa ke tsabi yankan kai guda nawa na jarirai yanke nonon yan mata a kashe su a yanke nonon a tafi don a yi tsafi saboda biyan bukata ta duniya domin a samu mulki domin a ci zaɓe domin a samu sarauta akwai wanda aka taɓa ba da labari in son alkhawaru shekaru kamar bakwai ko takwas da suka wuce gwamna ne a nan arewa aka same shi yana wanka da jini cikin dare domin mulki ya ci gaba luwaɗi kowa sani ya zama ruwan dare musamman a cikin who is who da akan ce har ma ta kai ga ɗan luwaɗi yanzu suna ganin suna da ƙarfin da zai wahala ya taɓa su domin sun luwaɗi ma an kama su bayan 'yan kwanaki kaɗan za a yi sakin su saboda suna cikin ƙungiyoyin who is who a nan ƙasar aka samu waɗanda suka yi yunkurin ganin an samu doka da za ta ba da dama maza su auri maza ƙungiyar yan maza su auri maza Allah Ta baraka wata hala a suratul ankabut ya gaya mana irin abin da shaitan yi wa waɗanda suka gabace mu adawa da samudawa Allah hala a cikin aya ta ya yace mana wa adan wa samuda wa kasta bayyana lakum min masakinihim wa zai yana lakum kuma shaytanu a'malahum kuma فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين adawa da samudawa duk dai inda suka zauna ga suna alamomin kuna wuce kuna gani ku mutanen makka in za ku sham in za ku kaza duk ga wuraren da suka zauna nan kaman ba yi su ba su mutan duk ba wanda mai musu ba na arziki na alheri amma wanda yana da mu shaytan ma amalahu shaytan ya kawata masa ayyukan su fasaddahum an sabili ya kange su ya tsare su daga hanyar Allah wa kanu mustamsirin suna sane suna kallo amma suka bi shi da aka ashe wanda duk ya bi hanyar shaidan to yi makansa kutun gwila makirci na farko kenan kawata barna da kyautata mummuna sai abu na biyu makirci na biyu canzawa abubuwa suna canzawa abubuwa suna abu na barna sai a canza mai suna sai a ba shi wata sunan ko wani sunan a nuna kamar ba shi bane wancan din Allah baraka wata ala ya ba mu labari na abin da ya faru da annabi Adam da matarsa Hawwa a cikin aljanna tare da Iblisu la'natullahi alaihi la'natin mutatabi'atin wannan shaitan din fitinan ne a shararin a zalimi sai da ya kokarin nuna wa annabi adamu halin da aka yi masa ta ba wani abu bane ya kalla abin ta wata fuskar mana kai adamu dube abin ta wata fuskar ta yadda zai zama malfar da aka tsora adamu a kai ba ita ce ya tabbata a kai ba a cikin sura ta sura ta 20 a ta 120 ga abin da Allah ta'ala ya gaya mana فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة شجرة الخلد وملك لا يبلى ويولى بشيء دعكتي ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين yanzu sai shaitan sai ya canza tunanin annabi Adamu. yana wanda cewa to ai kai baka sani ba ita ba wannan bishiyar da kake gani hakan da aka maka ba wai dan mummuna abu bane a maganar ita ce in dai za ka ci ta to za ka dawo za ka mutu ba mulki kuma ya tabbata gare ka kenan har abada shi kuma dan adam tun daga abu uban nama adamu Allah ya tsora shi akan rashin son mutuwa shi ne rayu ya more ya ji daɗi bai son mutuwa sannan yana son mulki a ce shi ke shugabanci duk kowa abin da yake so kenan sai dai yanzu imani tsoron Allah haƙuri ilimi kaza kaza su saita shi su daidaita tunanin shi amma a ɗabi'a sa haka yake da haka sai shaitan ya kullo masa da wannan wai ita wannan bishiyar wannan itaciyar wai itaciya ce da idan dai an ci ta dawama ce ita kuma in dai an ci mulki zai dawama ba zai lalace ba zai kare ba me ya faru da annabi adam ya rubutu da wannan ya ci shi da matarsa bayan sun cin al'amari ya bayyana gare su bayan al'amari ya riga ya uku suka tuba ga Allah suka nemi gafararsa, kuma Allah ya gafarta musu dama shi ne gafara ne mai jin kai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu labari a cikin hadisi mai tsawo cewa za a yi zamanin da mutane a cikin al'umman nan za su sha giya amma su kira ta da wani sunan ba giya ba wannan kawai misali ne ba giyan kawai aka tsaya ba don misali a yau rashawa da cin hanci me ake kira sai a ce kyauta pr pr ake kiransa da turanci a takaice pr ma'ana ba pr kwaya ba pr suna nufin public relations wai kyautata alaka kyautata alaka mutum yana ofis a kawo a babashi domin a takarda za ta zo ofis teburinsa ana so ya ba ta dama ta wuce ya sa hannu ko da ba bisa ka'ida ba idan an wucewa wajen yan sanda da ma sojojin da ke kan hanyoyin da namu yanzu ana ba su rashawa da cin hanci a ba su su karɓa muna kallon muna kallon sojojin ma na karɓa yanzu muna kallon su idan an ba su sai su karɓa a ce wannan kwa sha ruwa ko wannan na fiye wata ne ko kuma su da kansu masu nema in ga mota yan labari to ga yaran ka dai a rana don sabu suke nan masu karya ba kai kuma in baka bada ba wallahi wata ran za su yi harbe kansu ɗan fashi ne kai wallahi in dai ga nan tsaron Najeriya ne wallahi wallahi in ba kiyar Allah ba za su yi harbe kansu kai ɗan fashi ne ko kamar yanzu a ce kai ɗan boko haram ne ko da kai uba ne ma abu domin akwai wanda daga cikin manyan malamanmu na jami'ar nan ɗaya daga cikin manyan farfesoshi a wata tafiya da aka yi kamar yadda ɗan uwa malam sa'idu yunus hafizahullah ta'ala alƙalin da bai iya ɗauri ba ba zai iya ɗaura kowa ba tunda da wani shi ne kawai ke ma shi bai iya alƙalin tsakanin miji da mata yana ban labari tafiyar da suka yi wata rana akwai ɗaya daga cikin manyan farfesoshi gyaran kan masha Allah ya kai goma nawa alhamdulillah yana zaune a gaban mota wai ta aka fara tuhuma su tsara su yi fakin su kala. farfesa ne na boko amma ana mai kallon wani kamar wani dan boko boko haram da akan ce misali to wani wannan aka ce ma ba da shi ne aka ce to ka ba da don kare kai ko ba ka ba da ba ni da yana ganin ka iya ba da ba don ba aka ba wata ranar ka sha ta sabon a ce maka dan fashi ne kai ka so gudu wallahi saboda akwai matsaloli kamar da muke gani to mutum ya ce maka yaron ka na kan titi tun safe to me yake nufi Wata, kiɗa da rawa sai aka canza musu suna a yau sai ana ce musu fan ne kuma mu hiba ne wani profession ne kwarewa ce kwararriya kwarewa ce ta musamman kuma wai wata baiwa ce a ga mutum ya iya kiɗa a ga mutum ya iya wasa a ga mutum ya iya rawa kunga an canza sunan arraksu wal gina ya koma alfannu wal mohiba zindiganci hanyoyi na bata in an magana ta zai ta ai ra'ayi ne kawai ya bayyana kowa yana da ƴancin bayyana ra'ayin shi kuriyatu ra'ayi ne ana yin kiraye-kiraye game da ƴancin mata bai ba magana yancin da matan ake so ai ba wai ana so ne shi wa Allah da manzan Allah ta waye? saboda a duniyar nan akwai yanci da mace za ta samu fiye da wanda musulunci ya bata akwai a duk duniyar nan dukkan wasu abubuwa da suka gabata na ci gaban al'ummomi al'ummomin girkawa al'ummomin romawa al'ummomin chinese al'ummomin india al'ummomin yahudu da nasara da laraba kafin zuwa musulunci wace irin azaba ce ba su gana wace ba sun ɗauke ta sun a rahifa haja mai aha. sun ɗauke ta ba mutum ba sun cutar da ita sun mata azaba sun gana mata musifa iri amma kuma waɗannan mutanen su ne suka zo suna maganan yancin mata waɗannan mutanen da a yau a kasar su kamar amurka a yau algunguma a kasar mace in tana aiki muna aiki tare ofishi ɗaya albashi na binata matsayin mu ɗaya a wurin aiki darajar ilimin mu ɗaya a wurin aiki amma albashi na binata don ni ba na ɗaukar ciki balle in na naƙuda balle ta hutun haihuwa ita ko tana yi to dole a cire mata albashi a haka asibiti za mu je ciwon kai muke ba ita tana ciwon da ya shafi mace ba ne ni kuma yana ciwon da ya shafi sauran al'umma ba ciwon kai duka muke yi in ta je asibiti aka caje naira dubu ɗaya misali a kuɗin najeriya za a iya cewa ta ba dubu ɗaya ɗari biyu da ana ganin kuɗin banza take samu mace ta ji namiji tsawaita ko daɗewa a ofis wurin aiki awoyin da mata ke yi na aiki a amurka da sauran kasashen waɗannan ya fi na maza in ta je wajen ke da mota a yi mata gyara kuɗin da za a caje ta ya fi wanda za a caje ni amma wai duka suna son su yanta mata to wani yanci ne yantar da su daga musulunci yantar da su daga qur'ani da sunna yantar da su daga hanyar ƴan mazan jiya magana kenan to kun ga wannan ma huriyatul mar'a magana ce ta a kubutar da ita a fitar da ita daga abin da suka ce mari da tabaibayi na shari'ar musulunci jiya sai ka ce mata wai ummul afra uwar maurewa uwar kawo farin ciki da jin daɗi giya ba riba da ake ci ko ake mu'amala da ita a banki da gida ɗan kasuwa hatta ku mata kuna da nau'in riba da kuke yi sai ku ga wata mace ta zo gidanku ta ce ku ba ta dubu goma za ta sana'a duk kwana bakwai za ta kawo muku naira ɗari ko ɗari biyu sa'annan kuma bayan shekara ɗaya ko bayan wata kaza za su dawo muku da kuɗin ku ana wannan ku bai to riba ce domin ba ta za ta kawo muku dun mako kuna da tabbacin ta ci riba ko bata ci ba har da ya kira ku ɗari kun san abin da ta ci ko bata ci ba to shari'a ba ta da wannan ba amma da ta na yi marayan wannan riba ta ana kiranta da suna arribu riba idan aka je aka yi kyata ce muraba maliya ai hikima ce ta tatta tsoro ta kuɗi idan aka dauki hoto sai ta yi ba wani abu bane abu ba wata muke girma ba kawai dai tarihi ne ai abin tarihi ne idan aka zo biki aka saba wa Allah aka gwangwaje aka yi duk abin da za a yi na cashewa na an gama ta Allah ba zaman lafiya ba fa an tsokala Allah kai magana sai a ce to kuma na kwana ɗaya ai wannan kila ba za a kara ta irin wannan ba sai ya gama sayar islamiyya kila ma yar makalu falafiyya. wa'azi tana gaba gaba kila ma yanzu ina kallon da ido amma kuma ranar bikin ta kai ka ce wata mace ce da ba taba sanin qur'ani ba ba taba jin sunan sunna ba balle ta ji karatu da shi ko malam Musa ba sauki sai na baba wa yake kullun da magariba ina jin shi in na fita shiga mota zan je sallar magariba ni ta halin nan nan yana ƙara zafafawa ba a sauki kuma ku ne a nisa'u ba ni ba ba cikin nisa'u ba a cikin nisa'u kuna a cikin zariya ana sawa tun farko azumin nan ku ne nisa'u ni ba cikin su ni na cikin rijalin kuma ga shuka biyu a wuta amma kuma ku ne kuka fi kowa iya yin morewa son ku more ku yi kafafa ku yi ku bin nan ba su ba ta tashi ta yi abin da ta ga dama sun kuma ba wasu Allah kyauta za a kiyaye sunna tun daga farkon nema har ƙarshen nema amma ana ɗaura aure sai uba ya janye hannunsa wai ya gama saura na mata tsakanin ɗaura aure zuwa kai amarya ɗaki bannan da za a yi a wani lokaci sai an gwammace ma ba fara abin batun farko haka ne ko ba ba da sallah ku tashi ku yi abin tsaya musamman yan mata a je a kama Malam maza a ce a bani barka da sallah ba ba ne to duk waɗannan abubuwa canzawa abubuwa suna na daga cikin makirce-makircen shaitan ga ɗan adam sai a rika tawilin haram abinda yake haram ne sai a yi tawilinsa abin da yake laifi ne sai a bashi wata ma'ana a yi kokarin canza masa suna a yi angulu da kan zabu makirci na uku sanya wasi da shakku sanya wasi da shakku a cikin sot sura ta bakwai a ta ashirin zuwa ashirin da biyu abinda Allah ya gaya mana game da iblis abinda ya faru da shi da annabi adam da matarsa hawa ya ishe mu misalin sanya wasu wasi. Allah ta'ala ya ce fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma wuri anhuma min sawatihima wa qala ma na'akuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma lamina an-nasihin fadallahuma bi gurur shedan ya masu wasi. ya sanya musu wasi zancen zuci tunanin zuci domin ya bayyana da abin da aka suturta musu na al'aurarsu ya ce to ubangijin ku dai bai ana kucin wannan bishiyar ba sai dan kar ku zamanto malakai ne kar ku zamanto malakai ne mala'iku saboda annabi adamu lokacin yana sha'awa ta ga mala'iku sun mai da himma bautar Allah kawai suke ya zama suna burge suna ba sha'awa to don karku ku zama kamar haka da zama ba za ku mutu ba sai dan kar ku zama to malakai aw kuna min al-khalidin ko ku zama daga cikin da dawama kuma ya rada musu da Allah ya ce wallahi kun ga nan ni sai a nake muku ba wani abu bane ni fa nasiha nake muku kamar za ga wata makirar tsohuwa ta zo gidan mutane Ka zo da bayanai na tsiya ta ce wallahi ni ma dai kawai dai na gani saboda dai zumunci kara ce ban faɗi ba wata rana don Allah ba wannan wa huma inni lakuma laminan nafihina ce kuma annabi adamu bai taba bazan cewa za a samu halitta a wannan lokacin da zai rantsuwa da Allah kuma akan ƙarya ba ai matsalar ta zawai kenan shi bai yi zaton za a yi wa Allah ƙarya ba bai zaton ka ba ma bi gurur ya zama to ya shirya da su zuwa ga wannan abin da aka hana su ta hanyar rudi da yaudara kun ga ya sa musu wasu wasi kamar da Allah ce fa wasu wasa la kuma shaytan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin hadisin da Sheikh Al-Albani ya saha a cikin Sahihul Jami' a jizai na biyu shafi na 74 ya ce shaytan zai zo wa ɗayan ku sai ka ce masa wa ya halitta kaza wa ya halitta kaza kai sai ka rika cewa Allah ne a ka ba wa ala tika ba Allah ne wa ala ba Allah can kuma sai ya ce to man khalaqa rabbaka shi ubangijin naka wa halice shi a wata riwaya to shi Allah wa halice shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce idan ɗayan ku ya ga haka ya ga abin ya kai shi da haka falyasta'id billah wal yantahi ya nemi tsarin Allah ya nemi tsarin Allah daga wannan abu wannan tunanin kuma ya daina wannan tunanin a wata riwayar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce idan ɗayan ku yaji haka yace amantu billah wa rusulihi fa inna zalika yadhhabu anhu yace na yi imani da Allah da manzanninsa domin yin haka ɗin faɗin hakan zai tafiyar masa da wannan mugun tunanin da wasu wasu ai ga shi dama Allah ya gama cikin suratul nas ko min sharri waswasin khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas shaytanin aljani da shaytanin mutum wanda za su sa maka wasu wasi su sa maka tunani irin wannan al-imam muslim ya rawaita hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ya manzan Allah inna adana yajidu fi nafsi ya'lamu bi shay la yakuna kuma madan ahabbu ilayhi min an yatakallama bi yanzu yake ya manzan Allah ɗayan mu kan ji wani abu a zuciyarsa sai rika jin wani wasu wasi na zuwa mai a zuci wani abu na bijiro masa ta yadda kai a ce wani jijjigegen abu ya auka masa ya fi sauki da ya magana da wannan ya faɗi wannan abu sai manzo Allah zama ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi allazi radda kaidahu ila alwaswasa manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma Allah yayi kabbara ga Allah ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi radda kaidahu ila alwaswasa wanda ya mai da kaidin iblis ya mai da kaidin shaytan ya koma waswasi bai zama mutum zai faɗi ba sai dai waswasin amma zuciyar ba ta so ba ta yadda ba saboda mene saboda imani kuma shi wannan waswasi ba karama al'amari bane mutane da yawa ba su kubuta daga waswasi ba kaga mutum na waswasi wai shin wai ya mai sallah wai shin ya yi alwala za ka mutum ya zo masallaci kuna tare da shi amma ya rasa raka saboda ne kabara har masu uku sai kabara Allahu akbar sai haka can kuma daga Allahu akbar sai haka wani ma a akwai da wannan kai sai ya tattaku ne yi ya kai Allah wai na so bijiro da ni ya zuciyarsa me ya masa wannan wato wasan shedan wani in ya tsarki sai ya uku saboda shi kamar bizar ya fito masa wani sai ya rage ɗan tsani ko ɗan dutse mai ɗan bisa haka idan ya zo fitsari sai ya hau kan dutsen sai ya zo ya ga fitsari zai dugo ko bai zai dugo ba wani zai yi alwala ya yi sau goma akwai wani wanda na sani kuka yake kullum mun zauna ɗaki ɗaya da shi a lokacin nake digirin fari a nan jami'a ina ko aji hudu ne lokacin ne ko aji uku shine aji ɗaya. kullum kuka yake yi ban taba ganin mutumin da ke da wasu wasi irin shi ba wasu wasi ya zo mai shakku ya aure shi shakku ma wayan ce a cikin labaran da ake karanta laraba akwai wani mai suna habannaka mai mai yawan shakku wanda saboda shakkunsa bai ma yarda da kansa ba saboda haka bai tabbatar da shi shine ko ba shi shine ba saboda haka sai ya ɗauki igiya ya rataya a wuya duk lokacin da shakkuwar zo mai shin wai shi shine ne ko ba shi ba to sai ya taɓa igiyar in ya je ke ta shi to shi ne to wata rana ya shiga bayan irin ɗakin wankan nan irin na al'umma wanda wani zai shiga wani ya fita shiga ba na gida ba ya je wannan igiya ko wannan abin da ya kira sai wani ya zo shi kuma sai abin ya ba shi a sai ɗauka ya sa da ya fito ya zo da igiyar da ya santa tun da ya zai igiyar da ta shi a sai ya mamaki wai wannan waye sai ya taba kirjinsa sai bai ji igiya ba sai ya ce a anta ana a wani anta wai Wani ne kai ko ko kai ne ni saboda tsabagen shakku to wannan kar ku ɗauka kawai na ba da shi don ayi dariya ne ko a ko nishadi wallahi ba haka bane akwai waɗanda wasu wasun da suke da shi wallahi ya na wannan saboda wasu wasun su akan Allah ne ai ga kake wasu wasun akan baka a duniya da kai wasu wasun akan ba Allah ko kuma da Allah amma baka dauka komai ba kuma akwai mutane da yawa da suka fitina da wannan fitinar wanda alama ce ta raunin imani alama ce ta wafa da addini game da al-Imam Ibn al-Qayyim yace haka nan ma Ibn al-Jawzi bayyana in dai kaga mutum na da mugun wasu wasi to mai rauni ne a imaninsa mai rauni ne a addininsa mai rauni ne a takawa mai rauni ne a ilimi mai rauni ne a kokarin bin Allah cikin da'a saboda ka ba maganin wasu wasu a duniya kamar gyara imani ba maganin wasu wasu a duniya kamar tsayawa tsayin daka wajen tsara Allah neman ilimi da aiki da shi alama ce ta shagala da rafkana da kafala a cikin addini gaskiya ne wani na iya samun yanayi na wasu wasu ya zo mashi amma ba dimin da'iman ba abinda muke rubi da alama ta gafala shine ya zama dimin daiman ya aure shi amma waswasi kowa na iya samun wasu ba wanda ya kubuta daga wasu ba wanda ya kubuta sai wanda Allah ya kubutar kawai to amma ya zama maka dindindin dimin daiman alama ce taraf kana addinin mutum Allah ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al na an-Nasa'i rawaito ya ce shedan yana tsayawa ga dan adam yana yin dako ga ɗan adam ta hanyoyi daban-daban sai ya zo ya tsaya wa ɗan adam a hanyar musulunci sai ya ce masa yanzu kai za ka musulunta ka bar addinin iyayenka ka bar addinin kakanninka yanzu za ka musulunta sai mutum ya saba wa shi sai ya musulunta sai ya tashi daga wurin sai ya gaba sai ya tsaya mashi akan hanyar hijira in ya mai hijira sai ce musu yanzu kai ka bar garin ku duk yadda garin nan naku yake shahararre ka bar garin nan naku wai da sunan wai zaka tafi ka bi wani abu wai sai addini ka bar inda aka haife ka inda saman ka da kasan ka take sai mutum ya saba mishi sai ya hijira ba zai kare shi ba sai ya kalla ya je tsaya akan hanyar jihadi sai ce oh abin mamaki wai yanzu kai din nan za ka kai kanka da kanka tana gari a kashe ka wani a aure matarka kuma ka san kyakkyawa ce ya aure ta dukiyarka a raba wanda ba ka bari ya shiga gidanka ya zo shige gidanka ya kwanta a ka ma yanzu ka za ka yi da wannan ka matsawa kanka ka takura kanka ka tsanantawa kanka wata mata zai masa nan ta hanyar wasu wasi gaba daya sai mutum ya saba jihadin to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faman fa'ala zalika minhum famata kana hakkan ala Allah an yudkhilahu aljanna wanda da ya gaba ma shedan a waswasin shi ya musulunta ya kyala hudu ba shedan ta banza ya yi hijira ya kyala hudu ba shedan ta banza ya yi jihadi ya kyala hudu ba shedan ta banza to haƙƙi ne akan Allah ya shiga da shi aljanna an kutila ko kuma a kashe shi wancan ya mutu da kansa wato lokacin shi ya mutu ba wai ya ke ji ba ko kuma a kashe shi kisan gida ko a kashe shi a wajen yaƙi kana hakkan alallahi an yi dukkan aljanna Haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna wai gare ka dan ma ruwa ya fada ya mutu a cikin ruwa kana hakkan alallahi an yi dukkan aljanna Haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna an waka fatku dabatu ko kuma ina kan dabba zai tafi yaƙi ko neman ilimi ko makamancin wannan ko da neman halal ne sai ya fado a kan dabba ko kuma yanzu ka ce ya accident ya haɗari a mota ya mutu kana hakan Allah ya an yi da kalahul janna haƙƙi ne akan Allah shiga da shi aljanna a nan wasu wasan nan tabbatacce ne yana aukuwa to sai dai in ka san wannan ka san kuma yadda za ka yi mu'amala da shi ana sa ran insha Allah ka kubuta makirce nawa kenan na uku ko ku taya ni kirga na hudu mantuwa mantuwa yana daga manya-manyan makircin shetan da sa wa bawan Allah mantuwa mantuwa wajen aikata alkhairi ba ba ka yi nufin sharri a mantar da kai ba a to an shi kenan ka more ka yi nufin za ka kulle sharri sai ka mantar da kai baka kulla ba to ba ka more ba gaba gari gaba ta kai ka amma kana son kai alkhairi a mantar da kai mantuwa yana daga makircin shedan ne abu na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa idan aka ƙara kiran sallah sai shedan ya zo sai ya sanya wa bawan Allah waswasi zancen zuci ta zuciya ya rika raya mashi a zuciyarsa sai ya rika ce masa ka tuna kaza fa ka tuna kaza ka tuna kaza abin da kwata kwata dama bai tuna ba amma ya zai sa shi tuna har sai an waye gari sai ya zama mutum ma ya manta ma raka anoyi duk ba daga na ake samun sawu ba jejiyan nan a sallar tarawih kwatankwacin wannan abin ya faru gari ne akwai wani taro da muka yi ranar litini a samaru taron kungiyar ta asu akwai aikin da aka bani in yi na zan rubuta waɗansu abubuwan aika da shi kuma ranar alhamis ne ya kamata in aika wallahi sai aka mantar da ni tun daga ranar ban ƙara tunawa ba bai kuma zo mun ba kwata-kwata kuma ba wata alaka da na yi da wannan waɗanda ya kamata a ce ganin su ko alakar ta na tuna haka ne ma hannu na roki a tuna min da ranar san an manta ba tuna min ba wai je ina sallar tarawih ana yin ruku'u kawai sai ya zo mani ai alhamis na alƙawari ban cika ba ka je ki tuna fa sai na manga shaidan na faɗa abin da manzo Allah ce na faɗa mai sai kuka a bai ce kuka ba amma dai zai zai sha azaba sai ma ya fi kukan ai kuka ma wani lokaci daɗi ke sa ne masha addu'a na mangare shi amma na gaya muku wannan don ku gane haka abin yake kuma kowa yana auka masa haka ba ka tunanin komai sai lokacin da kake son aikin alkhairi sai zo sa maka tunani to ai manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallama ya samu wannan mantuwan kamar da hadisan da ke magana akan wani dare ne daren da suka nuna ruwa ya mabambanta a cikin manzo Allah sallallahu alaihi bayyana kamar da cikin Bukhari da Muslim cewa ya fito domin ya bayyana wa mutane dan ya ga daren ya fito ya bayyana wa mutane sai zaman to ga wasu mutane biyu a cikin al'ummar musulmi suna fada suna bacin juna suna yawan mutane juna maganganu marasa dacewa yace a dalilin wannan kawai sai aka mantar da shi aka mantar da shi gaba daya to mantuwa na daga makircin ɗan. aji za ga Allah ta'ala ya faɗakar da mu akan haka a suratul an'am sura ta ayata sittin da takwas. Allah ta'ala ya ce wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taqawad ba'da dhikra ma alqawmi zalimin aje shedan kan sa mutum mantuwa ya manta daga alkhairi ya manta alkhairi ba zai yi shi ba a cikin suratul mujadala aya ta goma sha tara Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana yana daga abin da shaitan ke kokarin yi ya mantar da mutane zikirin Allah istawa alaihim shaytanu fa asahu zikrallah ku ga abin da yawa annabi yusufu shi ko wannan shaidanin shaidanin uban shaidanin annabi yusufu ne fa yayi wa wannan abin tsaya annabi yusufu shi wannan abin kyan kai shaitan da kai dai shaitanin banza ne ma kai annabin Allah annabi sumu wanda manzon Allah zuwa alaihi da aka tambaye game da waya fi daraja da karamci a cikin al'umma sai ce annabin Yusuf ne domin shi annabin Allah ne dan annabin Allah jikan annabin Allah dan jikan annabin Allah wanda kuma abokin Allah ne shi amma wai annabi Yusuf lokacin da ya shiga kurkuku me ya faru da shi abubuwa biyu abu na farko shedan ya wantar da shi shi ya nemi taimako daga Allah kai tsaye ku ga bara ya shedan kai iblis da kaji kunya ya wantar da annabi yusuf ya ma nemi taimakon Allah kai tsaye mara da haka sai annabi yusuf ya koma yana neman kamun kafa da wani daga cikin yaran sarki wanda shi ya kubuta su biyu ne daya za a kashe ɗaya kuma zai kubuta sai ya kamun ka ba mai kwan kawai nemi Allah kai tsaye ya masa wannan sai ya kamantar da shi to waya wajen kamun kaban ma dan bai kyale shi ba shi wanda aka kamun kaban da shi ma shi ma sai aka mantar da shi annabi yusuf ya zauna tsawon lokaci a cikin kurkuku saboda dai ya bakantawa annabi yusuf rai kai iblis abin ka da na sharri da yawan gaske Allah ta'ala ya bamu labari a ta 42 cikin suratu yusuf wa qala allazi dhanna annahu najin huma wa kunna inda rabbik ansahu shaytanu zikra rabbih fa labitha fi sijni bid'a sunin sai da zuwa na shekaru kun ga abin da yago bai kawai annabi annan ba annabi Musa ma sai da mai lalata yadda annabi Musa ya wahala a halin tafiya ya wahala wahala mai yawa Gani annabi Musa ne aka yi mai tambaya kamar yadda hadisi ya zo wa ya bi ilimi sai bai mai da ilimi ga Allah ba saboda shi abin da ya fahimta wallahu alamu shi ne tunda shi manzan Allah ne kuma shi kadai ne manzan. ai ya sanin shi ai shi kowa sanin hukuncin Allah saboda haka sai ya nuna shi ne sai Allah ya ce mai a yi tafiya wuri kaza a bangare kaza za ka haɗu da wani bawa na shi da annabi Musa ya niki gari ya dabi da yaro suka yi wanda zai raka shi abokin tafiya to za ki ga mai alamar da zai gane wurin da zai ga wannan mutumin alamar ita ce ya ɗauki kifi kifin nan in ya nemi kifin ya rasa ɗan kifin ya sufule musu to wurin ne ya koma ya duba zai da wannan bawan Allah shi ne annabi khidir ko khidir annabi ne ba wali ba kame da sufa yake cewa amma masantar annabi kuma wali ne amma su islahin su na wali daban yake Allah ya ba mu labari falan ma balaga majma a bai nema na siya huta kuma fastakalo sabilahu fil bahri saraba falan ma jawaza qala li fatahu atina gada'ana lakal laqina min safarina hadha nasaba sai da ta annabi Musa ya wala sun wuce wurin dalilin sa saboda an mantar da shi kwata-kwata shi yaron shi ta dauke dauki bi aka ta yanki ya fukule bayani tana yi bayani an san wuri lokacin an kai wurin sai a tsaya a ya a dudduba za a ga wannan mutumin sai ya zama toke da ya bule kuma shi ya manta ya bar kifin kifin ya bule ya tafi abunsa kuma ya manta shaitan ya mantar da shi bai tuna ba suka tafi suka cigaba tafiya shi ne ke ce cewa annabi musa a rayu da ko sai tsawai na ila sakara fa inni نبيت الهدى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره annabi Musa ma bai kubuta daga mantar wanda shaidan ke mutane ba kai shaidan dai shaidancin ka ya kai makura Allah ya tsare mu da kai haka dai zo cikin sokil kafi a ta 61 da ɗaya. haka kun ga nan daga cikin makircin shaidan akwai mantar da mutum alkhairi sai ka kafa yin alkhairi sau da yawa za ka ga ka kira mutum a waya zai ce maka wallahi sun shekaru ne yake ta san in kira ka ko ba tana ba ku jin haka ko ka kai ziyara ki je gidan wani ziyara sai ce wallahi tun makon da yake nake ta kokarin kawai ziyara wa ya mantar da ita shedan makirci na nawa na biyar alkawarin karya da sanya dogon buri da tunanin jinkiri alkawarin karya sanya dogon buri tunanin jinkiri yana daga makircin shaitan ya maka alkawarin karya ya sanya ma dogon buri ya rika sa ka rika yin tunanin ai na yi nan gaba in ban yanzu ba na yi nan gaba in ban yanzu ba na yi anjima a taswif ga yana cikin suratul nisa sura nan ta hudu ya ta ɗari da tara eh, da sha tara zuwa a ya ta ashirin barin Allah baraka wata ta'ala da ya ba mu labarin shaidan da irin alkawarin da yi bayan ya rantsuwa da sunan Allah ya ce wala udillannahum wala wala wala umanniyannakum ko ba haka bane sai na ɓadda su kuma sai na sa musu buri Allah karshe ce mene yayiduhum wa yumannihim wa ma yayiduhum shaytanu illa gurura haka da yake musu alƙawarin ƙarya yake sa musu buri na banza to ba dai komai ne shaiɗan ke musu alƙawarin sa ba face rudi rudu ne kawai ba komai cikin sa ku ga yadda yakan sa mutum tunani game da talauci sai mutum ya kasa ciyar da dukiyarsa don Allah sai ka gani in ya bada yanzu to an jima ba ai zai nema idan ya bi Allah zai iya samun talauci ga nan a Qur'ani suratul Baqara a ta 268 fadin Allah ta'ala ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha من كان رايع سورة محمد سورة 47 25 إن الذين ارتدوا إن الذين ارتدوا على أدبارهم على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم يرؤيته ويأجريته يسامس دوكم بوني يسامس وني إلم تناني نا إذن إيه سامن كذا إذن إيه ما كذا دا ماذا مصمم yanzu zai ga mace budurwa wani bawan Allah mai addini mai kamun kai amma ba yi da wadata mai yawa kila da rufin asiri ba za ta wanda baya aikin komai ba ba ya wanda bai da sana'a wanda bai sana'a karku ba shi aure ko ya yi mata wanda bai da sana'a karku ba shi aure sai dai yana sana'a komai dan ta ba shi a roƙi Allah ya sa albarka cikin abin da yake yi sai ga Allah ya sa musu albarka ko kuma ya zamanto yana da sana'a amma ba tabbatacciya ba ta gaba kila yana karatu da makaranta ne ala sana an yi karatu za a samu tuyo ko ba ka ba to shi ba kun za ku bashi aure amma haka nan bai kama hanyar karatu ba ba sana'a ba kawai kawai ya zo ya kawo muku hadisi ya yi aure mai albarka shine mai sauki ya je nemo mai saukin ko ba ka bane to amma bai shi bawan Allah mai kamun kai mai kaza mai kaza da sana'a ta gurgudu ya zo an kyawunansa wai da tunaninta ai za ta yi wa ma minista tunaninta ai kila ma wata ranar gwamna yana wuce ya duniya kawai ga ta wani kwala fa ado kawai sai ce wannan fa i love you wannan irin tunanin wannan irin burin wannan irin rudin, wannan irin wato alkawari na shekan na ƙarya ko ba ka bane ko ga mace tana ta butsarewa ba abin da aka yi mace tana ta iya shege a gida gashi na kullum shan hudu abin tsiya wai ta tunanin da a yi umar ta rabu ta auren da ji shi wannan ba rudo ba ne akwai wanda ga cikin malamanmu Allah ya kare mana shi da ya samu jarrabawa game da iyalinsa ta yi wannan abin ta mutsare ta fesare ta ki Allah ta ki manzon Allah ta ki abubuwan mummunai a ƙarshe aka rabu to macen da za ta ɗora tukunya ta dafa abin da ta ga dama ta ci wanda take so ta ba wanda take so sai aka gari ta koma tana yin aikatau na wanke-wanke a gama a sa abinci a garin da na lafiya ya faru da ita ya yi duhun wayu mannihin wa ma ya yi duhun shaibanu illa gurura maganar kenan wasu matan za ku ga tana da mijinta amma tana can tana tunanin wani waje ke da dama tsohon ta ne ko kuma daga baya suka da a makaranta ko a wurin aiki ko a asibiti ko wurin daisuwa ko dai wani wuri ko kawai tana jin sunan shi kawai tana jin sunan shi kawai tana nan tana kokari ta gumawa mijinta ta ɗauki dukkan matakai na yau tana da shan rai zama wai tunaninta idan sun rabu za ta auri wancan babban ko saboda malinta yana ma babban malami ne in mai san malintar ce ko saboda dukiya ko saboda mukami ko saboda kaza da kaza da kaza kuma a ƙarshe zai ga ta mulakanta in ta fito ci a ne ba ruwana ko ba ku taɓa jiya wannan ba ba ku taɓa ji ba ka ji wai sai ka ci a turmu da ba taɓa yi ba bayan kuma ni na ji labarin wani Ya yi ya'iduhum wa yumannihim wa ma yi ya'iduhum shaytanu illa ghurura bauka abinda shi shaitan din yawa mutanen makka ba a nan wurin ya abin arziki ko da yake shi duk abin da shaitan ya kone ne ya da kace ma za ka ce to ya da kace sannu mutumin banza ai ba mutum bane a shi to sannu halittan banza a ko ba halittan banza bai da halittan Allah ne to me za a ce za a ce sannu hobi maganar mutanen makai ko ƙurashawa yau da ne zai ce kawai ku zo ku zo ku zo za ku yi maganin su yau ni tun nan ina tare da ku haka ya tsara musu ya yi musu alkawari ya yi musu wasu wasi, ya sa musu a tunaninsu وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس wayan ne jarun lakum zan taimaka muku ina tare da ku amma ne faru falan ma tara ta dali na kasa ala akabai wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab kadi shaytan wai ya san ya ji tsoron Allah ya falla ya ranta na kare to ya garin dunan mala'iku yace inni ara ma la tarawna ni abin da yake gani ko ba gani ya ranta na kare ba su ba kike ba ba za a ga mutum ya zo mace gata suna mu'amala suna kaza suna kaza ai ta kawata mashi ita ai ta kawata mata shi haka haka haka haka har su kai ga lalata ana gama zinan kuma sai dukkan su nan sai ɓaci sai da bakin ciki sai kamar za su kashe juna saboda bakin ciki ba abokin gaba a duniya a wurin ta kamar shi bai da abokiyar gaba a duniya kamar ta ba ba abin ya riga uku ya ce musu inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu laha. ya falla su. wannan shedan kenan sai ga sa mutum buri ya rika tunanin ai kaza ne aku yana da wani dogon tunani na karya ai bai iya samun kaza ai bai iya zama kaza ai bai iya yin kaza kuma duk karya ne ba duk karya ne ba gani ba cikin suratul kafi wanda mutane gida Allah ba mu labarin su da suka je kowa ya tafi fada masa shi da yana yake ba ya gama kuruta kansa ya gaba girma kansa yake cewa wala yaruddu ila rabbi la yajidna mun minha ba. wai ma in ma ya koma wajen Allah wannan ma ba komai bane zai samu abin da ya na Allah ko abin da fi wannan na duniya ba ba kan da yawa Allah ba da ne lamari zuwa ga Allah ba ba da kankan da kai ba me ya maka wannan buri da shaytan ya samu shi to wannan na daga makirce makircen shaytan makirce nake na mu gama na biyar makirci na shida bin son zuciya <clears throat> son zuciya kun ga son zuciya babban bala'i ne wajen da ma'asi sai hawan nafsi fa'ata min khilafan labita wa in kunta zalubi da ka daza wa Allah da son zuciya ne shi yasa a cikin suratu sadiq ashirin da 26 Allah ya gaya mana abin da ya gaya wa annabi Dawuda fakun bainan nasu bil haqqi ko aka ce ne wala tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillah kar ka bi son zuciya in ka bi zai batar da kai daga hanyar Allah kuma a na naziat ne Allah ce fa amma man baza wa asara hayat ad-dunya fa inna jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al sai ba an saba zuciyar sai ba an saba mata bin san zuciya na daga cikin abubuwan da ke halakarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce salatun mulikatun wa salatun munajjiyatun wa salatun kaffaratun wa salatun darajatun abubuwa uku masu halakarwa ne abubuwa uku masu tsirtarwa ne abubuwa uku kafara ce abubuwa uku masu daga darajar bawa kun ji wannan hadisin kuwa salatun mulikatun salatun wa salatun munakiyatun wa salatun kafaratun wa salatun darajatun فأما المهلكات فشق wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsi maki sallallahu alaihi wasallam ce abubuwa uku masu halakarwa su ne kamar haka shahun muba'un rowa da mutum ya biye wa rowa ya ki yadda ya alheri ya ki yadda ya ce da dukiyarsa ya ki yadda ya banta nuna abu saboda tsananin rowa rowa mai tsanani mai kisa shuf wanda ya ga bukulu haɗari wa'awar mutabawun da son zuciya da aka biye ma biye wa son zuciya wa ijabul mar'i bi nafsi da kuma takama da bawa takama da mutum zai da kansa waɗannan abubuwa uku masu halakarwa ne ashe kenan kun ga Ɗan dai mutum yana so ya tsira to dole ne ya nisanci abubuwan da za a ce ya yi son zuciya ko shi yasa ibn rajab al-hanbali al-imam salafi yake cewa al ta taqahu min taqdimin hawa ala mahabbatillahi wa rasuli wal bid'u taqahu min taqdimil hawa ala shar'i wa huwa akhtar yake zulmi sabo da hukuwa ne a dalilin gabatar da san rai gabatar da san zuciya akan san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bid'a kuwa na hukuwa ne a dalilin gabatar da son zuciya akan abin da shari'a ta tabbatar yace wannan kuma nabin ya fi haɗari sai zaman bid'a ta fi haɗari shedan ya fi santa akan sabo domin sabo ana bari bid'a kuwa sai an yi da gaske ku duba ku labarin da Allah ta'ala ya bamu ya bamu dangane da wannan mutumi mai ilimi da Allah ya bamu labarin sun so ne ko wasu alaihim na ba allazi atina wa ayatina arab ne ko fansarha minha fa atba'ahu shaytanu kun ji ko wa kana min al-gawina walau shayna la rafa'na walau shayna la rafa'na hu walau shayna la rafa'nahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه العاد aw tatruku yalhas a shahida anan fa atba'ahu shaytan can kuma wata ba hawa kun da kenan shaytan ne ya ja mashi ya ne ya son zuciya a dalilin haka sai Allah ya shi ya halaka sai ma ya siffanta shi da kare duk da karewar mummunan sufa da aka ce kare kuma ya biya lalace ko kai Allah tabaraka wata alama bai fayar da bawa ya bi son zuciya ba domin har siffanta wanda ke bin son zuciya ya yi da mai gumaka gumaka ra'ayi da manita kama ilahu hawahu to na daga makircin shaidan ya sa mutum ya bi son zuciyarsa ya yi yadda ya gada ba maimakon ya bi da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na nawa makircin shaidan na bakwai sa mutum ya bi sha'awar rai ya bi sha'awar rai akwai bambanci tsakanin son zuciya domin son zuciya galibi na zuwa a dalilin an san abu amma Allah ba za a yi da shi ba sha'awar rai kuwa yana iya zama wani abu ne ko tana iya zama wani abu ne da zafarta tuntube zaniya da lalabiya mutum ya fi ya jawo ba tare da ya ba amma son zuciya kana sane kai abu. to mutum Allah bai tsare shi ba ta hanyar sabubba da zai bi da shari'a ta ce a za a samu tsarin to sai ya zama yana bin sha'awar ransa musamman a cikin al'amarin mata da 'ya'ya da dukiya ai ba wanda ke halakarwa kamar mata da 'ya'ya da dukiya ko akwai in dai ka cire kafirci to ai ba matan mana yin za a yi duk yamma na ya sa kafircewa Allah tsawon mana ya sa kafircewa Allah duk kuma sawa ba ba sawa suna sawa kun a janna aljanna dama dai sai an saba wa sarrai rai ake shiganta wuta sai an bi sarrai rai ake shiganta dama dai hadisi haka yace ko huffatul janna bil makari wa hufatin nar bi shahawat kun ga shahawat sha'awa sha'awar rai ba ga mutane da yawa shaitan ya sa su bi sha'awar ransu wajen abin da ya shafi yaya da dukiya da gaskiya ba za su bi ba za a ga mace ta yi tsammara ta taba zani ko hijari, ta je tana bala'i da musifa da kata'i wa ta badanta kuna haka ko ba ku tsakanin ku da Allah a ana yi ne ba kuna yi ba ko ku ba su dukiya dukiya ta sa ya kafirci dukiya ta sa a saba wa Allah dukiya ta sa a bar hanyar gaskiya inna ma kuma amwalukum wa auladukum fitna aka yi cikin suratul tagamun sura ta 64 aya ta 15 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mas innal walada mafkhalatun mashbalatun mashhalatun mahzanatun inna alwalada mashalatun masbanatun mashalatun mahzanatun kun ga da to wallahi dai Allah ya kiyaye ka amma da yana sa mutum zama ya samu kan cikin mafkala da zama marauci bai so ya ba wani wai yana wa matsansa tattali ko ba ka bane balaton sai ka ga mutum ya zama matsoraci matsoraci saboda ɗa saboda yaya ya zama matsoraci ba da ba zai iya kutsawa cikin kowane ne amma yanzu saboda yaya ba zai iya zuwa ba wai karya mutu ya shi wahala har jahaji ma ya kasa zuwa majhalatun sukan sa mutum ya zama jahili ya ki zuwa ya karatu saboda ya shagara ga neman abin da za a ci a gidansa ɗayan shi kansu zama suna da yunwa ma zanatun sai da sun zama da neman bakin ciki da ɓacin rai da damuwa ga mutum saboda suna kanana ko ba da lafiya kar su mutu yana so su girma haka dai al'imamu tabarani ko abu ya alaka ya rawaito wanda shekul albani ya tabbatar da shi a cikin sayi jami a sagir hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari tara casa'in daidai shedan yana iya sa mutum ya bi son rai ya bi sha'awar rai a bangaren dukiya zama ka kaga mutum wani na kwana da yunwa makwabcinsa ne amma wani kuma za a zo gidansa ana leki ana manni ana taka kuɗi ana rawa kansa ko ba a mu haka ba shi kuma Allah ta hala suratul isra sura ta bakwai ko aya ta shi zuwa ashirin da bakwai. ya ce wala tubzir tabzira innal mubzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu bi rabbihi kafura a dalilin mata sai ga mutum ya bi shan ya bi son ransa ya bi sha'awarsa ai da ma ce zuyina linnasu bi shawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min az-zahab wal fidda wal khayl al musawwama wal an'am wal harb ai dawa ɗabi'a ce Allah a tsawara bawa Allah ɗan adam a sha'awa ta mace in mace ce kuma namiji Yaya dukiya nau'o'in dukiya daban-daban dama haka yake ɗabi'a ce to amma sai shaidan ya amfani da wannan ya shigo maka ta nan sai ka saki Allah sai ga a dalilin mace mutum ya saba da iyayen shi kuna sa haka ko ba ku sa don Allah wai suna sa ya saba da iyayen shi ya saba da yan uwan shi ya yanke zumunci a dalilin mace kaga mutum ya koma yana saban Allah bai sallah ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba wai yana so ya dada mata rai bari ga yabo wata rada a nan cikin jami'a nan kongo aka zo aka gaya mani labarin wani wanda na san shi lokacin muna da girin fari wai shi saboda tsabagen san dai a ce kawai shi waye ne ba ma na san shi da wannan matsalar sallama ma idan an mashi eh, in yana cikin yan mata sai da ke ya ah, wato wai wa alaikum salam ba wai wai alama ce ta tsananin addini ko musulmi ne dan musulmi jika musulmi to wani wata rana sai suka yi da wata ‘yan mata ɗaliba ce ita ma cewa za ta kawo mai ziyara ɗaki shi kenan to shi ko masallaci ba bai zuwa yana da sallah amma bai zuwa ya yi a masallaci domin alama ce ta fundamentalism ko fanaticism ko extremism lama ce ta tsanani shishigi wuce ka'ida alama ce ta tsauri a addini to wata rana sai ya alkawari da tuna ta kai mai ziyara to sai ta dan makara shi kuma yadda lokacin sallah ya nisa to ne kokarin sallah ne gaskiya sai tashi zai sallah amma sai ya manta bai yi koma ba ba da zanayin ta zo ta kwankwasa ta jira to yanzu yana sallah yana sallah da ta zo tana ɗan kwankwasawa ta ɗan tura na dama ake mata na nan ba zai je ko ina ba kawai ko ba ta buɗe ta shiga tana shiga a yadda labari ya zo mai insu alkhabar ta yana cikin kungu ne da ya ga alamar dai ne wannan ƴan mata ta shigo sai na daban abin aka sayi pride of kawai kuma yana kai wai kai a ce yi sallah me ya da shi domin ya dada da muku na ya da wani domin kar ya bata muku na ya da wani domin kada ranku ya baci na ya da wani domin ku ci gaba da san shi shi yasa ba mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ma tarattu ba'di fitnatan ya baro ala rijali min an-nisa ko din nan dai ko din nan dai idan ba ku ba gida ran da kuka yawa kuma gida ya ƙara kyau manzo Allah sama alaihi ya tsawatar da mu wallahi game da ku wallahi ya ce ni hatara da ku hadisi sahihi cikin muslim ko ku dunya wa taqum mai an su ne da nisa kuna cikin su ko ba ku fa inna awwala bani fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi nisa a wata ruwayar kanat fi nisa to amma idan aka dace wallahi sai ga mace kuma ita ce dalilin shiga aljanna mutum wallahi in aka dace wallahi in aka dace ku dai wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ku ɗabi wannan matar ta shahid ibn musayyib ko babban malaman nan ko ba ta ba ku dube ta ɗaya daga cikin mata bakwai da suka karantar da mazajensu mazajensu malamai ne duniya ta yadda da malamcinsu amma su suka karantar da malaman a kun san su ko sai makirci na makirci ɗan na takwas rikita gaskiya da ƙarya a talbisu rikita gaskiya da ƙarya a kasa bambancewa talbis Allah ya kan abul farji Abdurrahman ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala sukutun da guda ya rubuta littafi talbisu iblis talbisu iblis kun da wannan talbisin wallahi illa ma rahima rabbuna sai wanda Allah ya tsare da musulmi da wanda ba musulmi ba da malami da wanda ba malami ba da mace da namiji da babba da yaro wallahi sai wanda Allah ya tsare ina daga talbisin iblis gabayin Allah da ya sa wasu suke ganin ma babu Allah kwata-kwata babu Allah babu Allah gaba ɗaya. amma wanda ke gani akwai Allah amma ba za ta yi imani da shi yayin yadda Allah ya tayi ba akwai wanda aka rute shi, ake musu talbisi sai ka rabanta cewa Qur'ani da sunna ba a raba su ko ba ka yi aiki da su ba ta hanyar fahimtar magabata ba akwai wanda ake wa shi, suke ganin babu addini sai zagin sahabbai da cin mutuncin matan manzon Allah akwai wanda ake wata rubisi wanda suka da suna ganin babu addini sai yin tarafi da sharri ga mutanen da ke bin ƙura'in da sunna akwai wanda ake wata rubisi su mutum ya take annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabin karshe bane suna ganin ma ko na annabi akwai wanda ake wata rubisi da suke ganin addinin nan sai dai a fasara shi da yadda zamani ya yi amfani da kimiyya da fasaha matsayin ma'auni na famin fahimtar addini abinda da ya sama wa kimiyya da fasaha a yi watsi da shi akwai da ake wa talbisi da ke ganin cewa duk wani abu ba ƙur'ani ba ba ƙwaronsu da shi akwai da ake wa talbisi da suke ganin cewa a da hanyar nan a nace a dage cewa annabin nan za a bi kawai yadda ya zo da addini kawai ba za ka ƙara ba ba za ka rage ba sai abin da ka gaza saboda gajiyawarka ba riga malam masallaci ba nuna iyawa ba teleke babu yin adal a ce kayi suna ganin wannan ba shi ne addini ba kai ke yadda kake so ka bi hanyoyin da ka ga dama ka tsara yadda ka ga dama shi ne addini talbisi ne wannan akwai wanda ake matalbisi talbisi suke ganin wai bautar Allah ma za a yi ta hanyar rawa ne a rawa a cashe a more wallahi tallahi akwai wanda wani malami ya gabana ya ba da wata fatawa da aka mar tambaya shi abin da wata mala ana mandiri wajen maulidi ko maza da mata kan tayi ruwa suna ta ɗaya amma suna ganin ba daidai ba ne malam mai ne hukunci ya ce ya ce son manzan Allah ne mai ne wannan talbisi an waye gari akwai ɗan ƙwayar manzan Allah an waye gari akwai yasin manzan Allah ma yanzu an waye gari akwai ɗan gibiran manzan Allah an waye gari akwai wannan cogin manzan Allah wai kuma duk wani farzai wai kawai a ga wai waye ran shi zai ɓaci da an faɗi wannan ba bayan Allah maimakon a ce kai tausayin ka ake wai kai kana za ka ɓata ma wani rai kun ga wannan tambisi domin wannan wasan ko da baban mutum mutum ba zai ba ballantana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan talbisi yana daga talbisin iblisu da mutane a waye gare ka ga mutum wai riko da sunna shine tsanani riko da gida shine burgewa sa hijabi shi bayani ninjanci ne tafiya tsirara tsirara birgewa ne zamananci ne sa wando iya kauri zuwa idan sawu ƙauyanci ne gidajenci ne sa wando ya take a ƙasa shi ne birgewa barin gemu tsufa ne tattare haɓa kamar ta delu za a kai ta takin miji shi ne birgewa zamananci ne matasan don wannan kalbi su iblis ne wallahi mutum da ganin a tsaya a gaba tsanani ne a sabawa Allah sauki ne dukiya don taimako addinin Allah tsanani ne a kashe dukiya don batala da fasadi da barna wayewa ne a rika hantarwa shari'a yadda shari'a ta ce tsanani ne a yi yadda aka ga dama abu dandan turai a yadda aka so birgewa ne wannan talbisu iblis ke nan, wasu an wasu Talbisu. sun yi dukkan annaba amma sun tsaya kan annabi musa ban da shi babu wani annabi talbisi ne su ne yahudawa wani sun yadda akwai wani annabi bayan annabi musa amma ya kansa annabi isa ba wani annabi bayan shi kiristoci kenan talbisi ne wani su ma suka tsara cewa ai annabi isa ma ba annabi ba ne kawai ai wai shi ɗa ne ma na allah kun ga wannan talbisi ne ina daga talbisi na kwana-kwanan nan da ake ma wasu suka tsara waka suna cewa mu mun gode wa Allah da ya ko annabi bahaushe akwai wani annabi bahaushe a cikin annabawa yana nan yanzu kuma ana nan tare da shi yana da jama'a a ba nan zare ba amma dai yana nan akwai kasar ɗin yana yawo kun ba nan talbisi ne wallahi talbisu iblis kenan to babin na da faɗi ɗalibai ilimi daga cikin ku su nemi littafin talbisu iblis na ulfarj abdurrahman ibn al-jawzi rahimahullah ta'ala su sha karatu ga maza na samu labarin cewa ko da yake ba labari kawai bane yakini ne gare ni yanzu cewa dan uwa malam muhammad bin usman yana nan a nan masallacin an zare hotel yana karantar da littafin ranakun lahadi Talbisu da wannan hanya ta yake ba kawai duk wannan misalan wanda ban ba da ma ɗaya bisa miliyan ba duk misalan nan duk tarbici ne kawai hanya ɗaya ce ta makircin shirin kirki ya kallaba gaskiya a juyar da ita ta zama kamar ƙarya ƙarya ta koma ita ce gaskiya talbisu iblis sai makirci na nawa na tara sai mai girman kai da takama na daga makircin ɗan. ya sa bawa ya rika girman kai yana takama yana boro koko yana kaɗa biri da fere kuma ya manta cewa idan ya mutu fa kafa zai tafi tsutsa ce za ta cinye shi gara za ta marmushe shi ya manta girman kai kuwa da takama babban musiba ce abubuwa biyu ne masu halakarwa ga shi na cikin suratu gafir a ta talatin da biyar ka ka yi tsabar Allah ala bi, ala kulle, kulli kalbi mutakabbir jabbar zuciyar da take akwai girman kai da tsauran kai da tsauran ido a ciki to Allah yana sa rufi a kanta gaskiya bai shiganta ai da ma girman kai shine mene batarul haƙƙi wa gamtun nas ta ji karɓar gaskiya ga ta kwalo kwalo ka rika raina mutane kana wulakanta su kana musu kallon biyu awu Ina mutum na yana da girman kai yana jiji da kai na takama Allah yakan kau da shi ba daga ayoyinsa ga yana cikin zuwa arafi ayatu 146 sa'asrifu an ta allazina da fil da bighairi haqq sai ga gaskiya mutum ba zai bi ta ba idan ya manta mutum yana girman kai to aljanna ma ba za ta yi gagarsa wallahi hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi ce wanda duk da girman kai ko miskal zarata ba zai shiga aljanna ba ba lalle ba zai shiga dindindin ba amma dai wai farkon tashi a ce shiga irin yadda ni da malam Musa muke sa muna gaba gaba sai da kuma ba su to ba ne samu wannan ba na ce kuna baya mu ai ban ce ba za ku shiga ba Allah ya dace da mu wannan kawai raha ce a cikin sauki a sura ta bakwai kenan ko aya ta goma sha uku Allah ta'ala ya ce da ya ba mu labarin annabi Adam lokacin da aka hana shi cin bisha da shi da matarsa suka ci me ya faru qala fa bit fa ma yakunu laka a ah, wato shi iblis kenan da ya ƙi yin sujuda ko ya yi girman kai na Allah ya ce masa fa'alif min abu ma kun naka an takabbara fiha fakhruj innaka min as-sajidina kaskanci zai same ka za ka fita daga cikin rahmar Allah in aka waye gari kai ne girman kai kuma dai masu girman kai kare wasu suka yi a cikin mutane alaika fi jahannama maswad lil mutakabbirin zuma kenan a 60 wannan girman kan da takama da rudu da babu na zuwa ta fuskoki da yawa daga ciki sai ga mutum ya rudu saboda yawan ilimi saboda yawan fahimtarsa ka ga mutum yana tafiya haina ban karewa kwana-kwanan da akwai wani abu da na gani ina tare da ɗan uwa malam haruna iza na shika muna tare da shi taro da aka yi a abuja na ganin wata muna zaune a wurin cin abinci haka wata ranar da safe daga cikin kwanakin da aka yi sai ga wani ya shigo da wani wanda ke tare da shi kamar dai ina jin ɗalibi haka ɗalibinsa wallahi tallahi sai ya ɗaukan mamaki ya shigo a ina doro har doro wallahi har doro ke kuma jama'a da yawa sun gani yana doro a dole ga malam ya tawo da wannan wanda suke taron ya je ya ba da lambar ɗakinsa aka ce to je ya abin da biyu ke so na abinci dama ƙa'idar kenan wannan ya rage masa kwano ya je sai ke sa wannan sai sa sa wannan sai sa aka aka sa shi sa duk abin zai sa ya gama ya zo ya zauna kamar da ba da mutum mai zauna shi kuma wanda ya zauna nan wallahi tallahi muna kallon sa haka ya ci abincin ne gama ko bismillah bai ce mai ba ya ga mace ya bar shi da yawa tom wallahi kawai suka tashi suka tafi wai da saboda malanta dan malanta ce wannan saboda shi wannan wanda ke biye da shi shi bai da taki a hotel din to tunda bai da taki a hotel din tunda ba a gaice shi gaita ta musamman ba to shi bai da dama ya zai ci abinci tunda dama kowa ya zai ci abinci ne bisa sunan ɗakinsa ko lambar ɗakinsa to amma ko dan tai wallahi ko dan su ɗibe mishi ba ya ce masa ya ce wallahi kan suka fita muna kallon su sai nake cewa shi dan wama na runu da Allah ka duba wannan bawan Allah a cikin da da aka haka taus to ba abin da hono ko da dama yana da abin da kawai inda yake in yaje inda jama'a su duke tsoron rayuwa amma dai cikin wannan tare to me zai ce me zai ce ga su malam jaro me zai ce ga su da tsamini dini me zai ce ga malamai har da su malam abdullahi balarau hajimahullahu duka su nan to na nace to ba su ba ba su ba ko mu yan kolo to me ma da a to na ma nace a amma wallahi har doro yake wallahi saboda tsawa ke ilimi to wannan musiba ce na ga wannan ba dan aibantawa ba wallahi tallahi da ina da alaka da shi wallahi har garin su zan je har gidansa wallahi in zauna in ba shawara amma saboda kawai ban da wata alaka da shi kuma kila ma inda zan yi karambani a matsayin na sarkin karambani akwai wani mummuna fahimta ya kasa ganewa inda sa ne don akwai irin irin sadin waɗanda ina da alaka da wallahi zan musu magana amma shi ban da wata alaka da shi wallahi bai yanzu ko sanawa mu kowa ba bai kai da kowa ba muna tare da manyan malamai wanda duniyar Najeriya har ma da wajen najeriya ta ta malamai ne wallahi bai kowa sallama ba ba ba wajen karatu ga shi kuma mutum mun mun gabatar da takardu a wurin na ilimi shi ko mai gabatar da kawai ba to wannan na kawo ne mu gane yadda ilimi na ba da kawai misali ne waƙi amma ko kun sani cikin 'yan mata da matan aure cikin matasa da dattawa maza da mata ba na samun wannan Ka ga mutum yana takama yana bankarewa wai shi duk ilimi ne ba a makarantar boko ba muna gani ba ka gama ce wai ISCE har sai samu sai take karanta sai ga hatta da ban kariya tana tafiya haka wai da ta dauko littafai ISCE wata ma kuri ISCE take tana tafiya tana duba takalmi tana tafiya tana duba abin da wallahi na ka dan dauko takardun su wani an kaza shi haka an tafiya wani kan ya karkawa ba za ka kasa ba wasu sabon ilimi ne wani jama'a ba ilimi na tafiya alƙa'amu ya mushe da rigilai haɗo jinon to wallahi wannan yana ba ilu shaitan ne ha ba ilu shaitan da ana abinda ba abinda shaitan din yake na ba yake wa Allah da yake mashi wai sujuda ga adam wai ana khairun minu kharajta ni min nari wa kharajta hu min din ba abinda yake na ba mu je ka ganin yafi ba wanda yake shi ba wanda yake yinsa ba wanda zai hada kansa da shi kar mu kalla ha ba jinon a cikin malamai cikin ɗalibai cikin du'a, cikin ɗan Allah babu ku mu duk akwai cikin ahalin sunna cikin waɗanda ba ahalin sunna akwai kaga mutum har dai wake wace a dole malami ne babba to wannan hablun ne mina bayan shaitan ta kama da dukiya kaga mutum saboda yana da dukiya har ta kama ki ta kama yana jin shi ya kai ya isa komai sai da shi ba isa yi ba shi ba ga abin da Allah ya da gaba da karuna ba abin da yake nan ba tabbas ko ana ta saba'in da shida inna karuna kana min kawai musa fabada alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil uzbati ulil quwa to amma karshe mai faru da shi karunan fa kasabna bihi wa bidarihi al-ard fa ma kana min ta'atin yansuruna min dunillah wa ma kana minal muntasirina wannan na daga makirci shaitan ya sa mutum yana girman kai yana takama yana boro koko inda kwanan ta karkar arba wannan ta bulu galjibala kula kuna ba ka dan uwa ka mutu ka shiga kabari amma ma sai ka da da da itace ko tukwane ka ga mace wajen mijinta yana samu wajen mijinta yana da kaza mijinta ta ne mijin sai ka zama yana har sai an jira ta tana ta ko gidan biki wai ta nuna isa har masallaci ma idan mu takama ka ga namiji wai dan saboda shine chairman wai wajen yana minista ko commissioner ko gwamna ko kaza ka ga wai dole sai an ware mai wuri wai dan yana sarki ka ga mutum ko dariya ba zai ba cikin al'umma dariya sarakuna da yawa ko ya ba sai sai ka ce da dannu Sallama hadisai sun zo yana dariya har a ga mataunansa amma aka mutum kwata-kwata ba alamar sosai, saboda jin kai da takama wannan wallahi yaudara ce daga shidan makircin shidan ne wanda mutum na takama saboda yawan karbi saboda yawan mulki yana takama ba abin da ba ke na gaba gabatan musulunci ba daga cikin adawa samu da sauransu suna cewa mala ashar da nan na kowa wa kai mu karbi to na faru abinda ba a rawa sai da shi shi halaka su daga dai wanda ake wa tsawa ne sai wanda ake wa ruwa sai wanda ake wa iska za ta rayuwa waɗannan to ba wai su ba sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar munai ba ta tsari ne wasu ne suka ce in daidai yawa ne to yau kan ba za a ci mu daki ba me Allah ya ga musu me ya gaya musu a suratul tauba aya ta 52 ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين takama Allah baya son wannan ko ga mutum ya rudu saboda lafiya saboda nishadi da yake da shi yana da lafiya yana takama shi mai lafiya ne daga ya saboda ya samu nishadi ba abin da ya dame a nan duniya ba abin da ya dame a kan zariya sai ga cewa yana wata takama yana boron koko to tuna ce wannan ولكن لكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وزرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله hadith a ta goma sha hudu abinda munafikai kenan za a ga musu ranar kiyama saboda suna takama suna da lafiya sun yi abin da suka dama su yadda suke so ko ga mutum na takama da dangi yana kama da nasaba an mu mu an mun karba a mana kaza duk unguwan nan ba a samu wannan duk unguwan nan ne ba ya dangi ce to akwai wanda ba ka daga sama ne ba akwai wanda bai da dangi ba abin da yahudu kenan suka rika ba wa kamar yadda kullum jannata illa man kana hudan aw nasara can kuma suna cewa na abna'ullahi wa ahibba'u amma Allah bai masa rabi ba can wani yake tilka amani nan wani kuma yake falima ya azibu kun bi zunubikum ko ba ta ba dan gaskiya ne kwaye bai sa Allah ya muku azaba to wannan zama ba ta da kyau ko ga mutum ya rubu da yawan ibada ko ya rika takama da yawan ayyukan alkhairi da yake ba a samu wannan daga mutum yana takama ne yawan ibada to ka faɗa mana yawan ibada hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace ne ibada ce ba ta yi wanda ma har ma mala'ika da jibril sun kowa ya zo dan annabi yake to ka saki har sako to Allah ya ce dole da sakin ba Allah bai yadda da wannan sakin ba bai yi ba a maida ta a maida ta domin abu biyu ita dai mai yawan azumi ne mai yawan sallah sannan ko matar ka ce aljanna ba ga mana ibada to sai ka iske mutum yana takama wajen yana ibada yana horo koko don yawan aikin alheri ga mutum ya bata wani ma har Allah ma zai magori har Allah zai magori Allah kai dai ka san nema kaza nema kaza sai ma kirki na nawa sanya bakin ciki da takaici da tsoro shaidan na daga marketing shi sanya mutane bakin ciki da takaici da tsoro ga yana abin da Allah ya faɗi كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء من إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما ده شيء شيطان ده ده وان ده يبيسا أنهما في النار خالدين فيها إيه خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين خالدين خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين sa mutum bakin ciki ya kai kyamuro ɗazu ba da misali da zina a ita shawar juna a ita matsa wa juna har sai a yi zunan kuma sai zama sun fi kowa gaba da juna bayan an riga an yi aikin suratul hashar kenan ko sura ta hamsin da tara a cikin zuwa sha bakwai shaitan ne ba zai sa ka kai bakin ciki kirki sai ga mutum biyu can sun ware sun keɓe suna dan kus kus kus sai ka dauka da kai ciki sa ka kai bakin ciki wallahi shaitan kenan إنما النجوى من الشيطان لهذا الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله مجادلة آية تقوم shaitan ne za ka yi kawa za ka yi abota da wani ko ki kawance da wata a yi a yi araba ku ki kan da yau ina yanki amma wallahi ran kiyama sai kin nadama sai da an kuma ana nadama ina ma ina ma furkan kenan سورة عشرون دبيعة آية عشرون دبقل بعد ترى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويحت ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا شي شر سكينة يسا كوي كرينا كنكا كولا كنكا كتوذاتا كي بكين سكي كشكو كنشي تو هكا على مرين سيكي يسا كبكين سكي ya sa ka takaici ya sa maka tsoro inna ma zalikum shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minina ya sa ka kai gaddawa ka yanke hukunci bisa gaddawa daga baya ka zo kai nadama annabi sallallahu alaihi wasallam dama abin da yake nan kamar da tirmidhi ya rawaito al'adatu min Allah wal adalatu min ash-shaytan sai nawa jefa kiyayya da sabani a tsakanin musulmi da yaƙi, da muna zato da rabuwar aure da fada da zagi da cin mutunci haka na kuwa ko kuwa to shaidan ne kaga sabani kare dalilin sabani an ce kowa ya je sa kowa ya je kungiya duk mu da ta kan Qur'ani da Sunna bisa banta maka ba ta ba shi kenan ba za a ji kamar sabani wanda ya ce shi sai da rika wani wanda ya ce sai kungiyar wani bai ka duk da qur'ani akwai wanda bai da shi ba bane hadisi akwai wanda bai da shi ba kuma gabatan ne ba da su ba to da duk za mu haɗu an gito duk shaɗan duk shaɗan ne ba wani ba shaɗan na mutum da aljan amma babban su gaba da iblisu ka gana yaƙi tsakanin musulmi ba ko dan kabilanci ko dan bambancin fati na siyasa ko dan wani abu ka gana muna nawa juna da to dan uwanka musulmi kana muna kana muna ramai da da sabuwar aure dama yana sa kujerarsa kowace safiya yana sa kujera ya ce kowa ya je ɓannar da zai abin kasa shi wannan iblisu kowa ya je ɓannar da kowa ya kawo rahoto wanda ce wata wani ya kwaɗa wa baban shi mari ce ba kai komai ba wanda ya ce na sa wani sai dai da wance ce ba kai komai ba wa ni ko da na sa ya kan sa wani ya kashe wani ya sha ne sa ya ce to kamar sai kai a ba kai komai ba har sai an gama za a nada taro za a nada fada sai rai na ya matso ya ce ni ko da ne dan sa wane saki wance ya ce matso kusa ai kai kai abin arziki yau amma ku duba irin abin tsayin da kuke maza ku duba wanda ya isa a rabu da kudin ta ɗan daga cikin ku ba haka ba yanzu duk wanda kuke nan ga kunan barde saboda kasa ga ku a nan wurin ga kunan gefe da gefe duk azuzuwa akwai waɗanda a cikin kuma addu'a ke su zuwa yi wasu mutu a huta saboda mugun halin a cikin kunan akwai waɗanda ko dai kun zanga ana da zaune da ku kawai a cikin kunan duk wata hanya duk rukunin da zai duk rukunin rabuwar auren kuna cika su da kanku to ga abin da Allah ta'ala ya ce a Qur'ani suratul Isra aya ta 17 sura ta saba sha bakwai ta hamsin da uku kushi ba ni ya kulin lati ya hasan inna shaitana yanzaku bainakum inna shaitana kana lil insani aduwan mubina shi ke hada gaba shi ke hada sabani shi ke kawo fitina inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakum al adawata wal wal an dhikrillahi wa ko 91 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Muslim rawaito ya ce inna shaytana kad aifa an ya ya an ya'budahu al-muslim al-musalluna walakin fi tahrish shaytan ya yi ta kauna abota mashi ba za a bauta mai ba ya saka amma ya yi zai sa sabani tsakanin mai ta faɗa? mai ta gaba ga musulmi da musulmi ba a sallama ahlus sunna da ahlus sunna dan wanda ba ahlus sunna bane shi ma kungiyar su ba ta wada ba kiji sannan ma duk musulmi ba za a takura da suna huta ba duk wannan makircin shaidan ne to waɗannan guda ba kenan to waɗannan su ne dai daga cikin makirce makircin shaidan, sai abu na ƙarshe da nake so in yi cikin minti goma sai ku bi ni da sauri hanyoyin da za a bi wajen kaucewa makircin shaidan kan magana ta biyar kenan ko kan magana na biyar hanya ta farko lazantar alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata ta hanyar aiki da ƙur'anin bayan an yi ilimi a kansa da aiki da sunnan bayan an karanta ta kenan ta aika abu uku ne aka dunkule abu na farko a zalunci ƙur'ani da sunna kamar yadda magabata suka fahimta na biyu a karanta su a fahimce su sannan na aiki da su domin jayarci na daga dalilan da kan sa ɗan yi nasara wajen makircinsa ilimi a yi ba aiki da shi ba na daga hanyoyin da shaidan kan biya haifar da makirci cikin al'umma duk ilimin mutum duk aikinsa in ba da ƙura'in da sunna yake ba aikin banza ne kenan sai haɗa hukun duka a yi shi a yi aiki a lalunci aikin ya zama da ƙura'a ne da sunna bisa fahimtar magabata na ƙwarai domin da aiki ƙura'ani insha Allah ba matsala kuma ne ba ya rikon ba tare da sunna ba kuma ne suna ba ya fahimtar su ba tare da fahimtar magabata ba to ga yana cikin sotu nani da 98 sai za ta rasa ƙura'ana فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون wanda ke biye masa wanda suka dubince suka ba Qur'ani da Sunna su ne shaitan ke samun nasara da iko kansu a suratul Isra aya ta 45 Allah ta'ala ya ce wa idza qara'atal Qur'ana جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة masu tura. kuma shi da makurani kun sani ai shirewa yake zuwa ga abin da ke daidai ko in ko ka shiru zuwa ga daidai ka samu kariya ka samu tsari inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam a cikin isra aya ta tara idan ka yi ko da qur'ani da sunna kamar yadda magabata suka fahimta to za a shiru kan hanya ta daidai za kuma a samu kariya da tsari ga yanar cikin suratun nisa a 174 zuwa 75 Allah ta'ala ce ya yi an nasu ka ja akun burhanun yin rabiku wa an zalla ilaikum nuran mubina fa amma allazi na amanu billah wa tasimu bi fa sayadkhulu fa firamatin minhu wa fadlin wa yadihim ilayhi siratan mustaqima inda an yi riko da abinda Allah din ya saukar haka zai kasance sai abu na biyu neman tsarin Allah daga shaidan ta hanyar addu'a ko addu'o'i da ayyukan da shari'a ta tabbatar cewa suna ba da kariya a yi addu'a na neman tsari a kuma aikata ayyukan da shari'a ta tabbatar cewa suna ba da kariya kashinan abin da Allah bude a fusulat sura ta abin da ɗaya talatin da shida wai ma yanzu gan na kamina shekwani nas god fasta'id illa innahu huwa samiul alim a cikin suratul mu'minun sura ta 23 a cikin 97 zuwa 98 Allah ya ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun neman tsari daga cikin abubuwan da za a karanta da ayyukan da za a yi domin alfamu kariya din nan ta hanyar neman tsari daga shaitan ta hanyoyin addu'o'i da ayyukan da shari'a ta tabbatar akwai karanta farki da nasu domin maza Allah ya zama ce babu abin da za a nemi tsari da shi kamar su kuma karanta farki da nasu tare da ikhlas kul wallahu sau uku safe da yamma ya ishi mutum kariya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ina daga abubuwan za a karanta ayatul kursi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda hadisin abu hurairah ya nuna cikin bukhari lokacin da abu hurairah shaitan ya gare shi ya rika mai ƙarya har na dara uku a dare na hudu yake to ko ba sauran ƙarya yake in dai ka kyale ni kuma zan da maka abin da zai amfane ka idza awaita ila firashika fakra ayatul kursi fa innahu lan yazala alayka min Allah hakim wala yakra wala yakrabuka shaytanun hatta tusbiha in dai ka karanta ayatul kursi to za ka samu kariya daga Allah Allah zai baka mai kare ka daga mala'iku kuma shaitan ba zai kawo zo kusa da kai ba har kuwa yake ni? in dai ka karanta da dare lokacin da ka kai jikinka shimfiɗa ka kwanta kafin bacci to za ka samu kariya da haka ba manzo Allah wannan labarin sai yake sadaqaka wa huwa kadubun da dai shi maka da shi ne shi wanda ya ga maka amma kuma gaskiya ya faɗi yau yace zalika shaytanu ko zaka shaytanu shaytan daga abubuwan da za a karanta akwai suratul bakara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la taj'alu buyutakum qubura fa innal bayta alladhi tuqra'u fihi suratul bakara la yadkhuluhu shaytan duk gidan da ake karanta suratul bakara shaytan bai shiga saboda da ba za a karanta da musafi ba in aka sa kafet na suratul bakara ana sa rai insha Allah gidan zai samu wannan kariyar karanta karshen suratul bakara amana rasul zuwa ƙarshe. bukhari da muslim sun ruwaito wancan na bakaran gaba ɗaya muslim ne wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ce man qara al-aya ta min akhir surat al-baqara fi lailatin ka fatahu in dai wuce karanta amanar rasul zuwa karshe a dare to sun ishe shi kariya na daga abin da za a yi fadin la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ayi sau dari akwai wani yini wanda bai haka to zai zama an ba shi lada kwatankwacin wanda ya yanta bayi goma a rubuta mai alkhairi kyakkyawan sakamako ɗari a kankare mashi a sarriyar mai da zunubai ɗari kuma hakan zai zamanto kariya da reki tsakanin shi da shidan har yamma ta yi inda ya karanta da safe bukhari da musulun suka roci wannan na da ayyukan da za a yi a samu kariya a nemi tsarin Allah daga shaitan yi tulawa, kamar yadda hadisi ya zo a sahih muslim yana da abin da za a yi kiran sallah da ikama ina aka kira sallah da ikama shaitan na nisa yana gudu in an kira sallah ya gudu in an gama ya zawo in an yi ikama ya gudu in an fara sallah ya zawo shaitan kenan kamar da aliman musulmi roto a bukhari ya roto musulmi ya roto cewa kiran sallah da ikama na daga hanyoyin da za a bi kwayukan da za a yi na shari'a ta tabbatar da suna ba da kariya daidaita sahu a sallah ga maza da mata mata in za su yi sallah cikin jami'i su daidaita sahu kamar yadda maza ke daidaita ba wani bambanci ya su ya su ne idan maza ne su daidaita sahu yana daga abinda ke ba da tariya su juna rafkan nuwa a sallah ta ke juna rafkan nuwa wannan ma na ba da tariya ishara da yatsa cikin tayya na daga cikin hanyoyin da shari'a ta bayyana in an bi za a samu tsari daga shaidan don hakan na zama kamar guduma ce ga shi shaidan abu na uku da za a yi waɗannan duka ƙarƙashin neman tsari ne sai abu na uku da za a bi ko hanya ta uku da za a bi don kauce wa makisin shaidan yawaita zikirin Allah duk abubuwan da muka wani ba zikirin Allah ne to amma kuma akwai waɗansu alkarun da yawan gaske waɗanda idan an kiyaye su an nazance su duka suna ba da kariya ga mutum daga sharrin shaidan da sa da yaudararsa domin Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya faɗi kenan cikin sautin zukhruf sura ta 43 da 36 wa man yasha an zikir rahman nukayyif lahu shaytanan fa huwa lahu qarin in dai ka bar zikirin Allah to nan sai ya zama shaytan ya zama abokinka haka nan ka zama ka zikirin Allah irin wanda kake so ba hannu shi za ta tabbatar ba shaytan zai zama abokinka domin da yi da bari Allah yake cewa wanda ya yadda ya ga dama ko ya bar abin da ya ga dama ba Allah ya ba ko haka bane saboda aka zikirin da mutum zai yadda yake so ba yadda shari'a ta ce ba shi ba shi ne abokinsa don shi ya ɗora mashi hakan dama daga nasarar da ɗan yake yi shi ne hana mutane zikirin Allah wa ba alaihi shaitan fa ba a akwai izin da al-Imam ya kafin in ta na in tantance inganci ko rashin ingancin ban samu dama haka ba amma dai na tsince shi a littafan da nake gani ba za su sa shi ba sai in sun bi diddiginsa to amma mara ta ilimi na hukunta in gaya muku haka ɗin cewa Allah ta'ala ya umarci yaya ɗan zakariya annabi yaya kenan da abubuwa guda biyar kalmomi biyar ya yaki da su ya umarci banu isra'ila su yaki da su aka faɗi kalmomin daga cikin kalmomi kuma ya umarce su ya ce musu ina maku umarni da ku yi zikirin Allah domin misalin yin zikirin Allah shi ne kamar misalin mutumin ne da wani abokin gaba ya bi bayansa yana so ya kashe shi da bindiga misali ko da wani makami mai kisa ya kuma tabbatar in suna da masu kashe shi mutumin nan yana ta gudu yana ta sauri yana wani samun mafaka har Allah ya kai shi wani wuri katanga ce shamaki ya shiga ya rufe kofa ta yadda wannan abokin gaban maki ba zai taba shiga ciki ba ya ce to kamar misalin haka zikirin Allah yake daga shirin kariya daga shirin daga cikin wuraren da ya kamata a bada himma wajen yin zikiri domin a kubuta daga sharrin shirin da makircin sa shiga gida fita gida shiga ban daki fitowa daga banɗaki shiga masallaci fita daga masallaci sa tufafi cire tufafi cin abinci kwanciya kammala cin abinci sanya takalmi duk da waɗannan wuraren duka abin hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam a cikinsu a yi afkaru da wannan cikin sun muslim din a yi afkarun da ke ciki kariya ce babba da bawa ta biyar ai ta hudu ta samun kariya da kaucewa makirce makirce shaidan lazantar jama'a lazantar jama'a jama'a ta kwarai jama'a ta kirki mutanen kirki ka zama kana tare da su ka zama kana tare da mutanen kirki domin kuwa abu da ya reto hadisi banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a samun mutane uku a wani ƙauye ko wata alƙarya da ban tsaye da sallah cikin jam'i ba ce shi ɗan ya yi nasara kansu sai ya lullube su wanda Allah ya ce fa alayka bil jama'a fa inna ma yakulu dhib al kafiya da haka lallai ka lulunci jama'a kar ka ware kar ka shiga cikin ba ruwanmu kai azalo ka ce kai babu ruwanka ko kai uzula kai ka ce babu ruwanka kai kana gefe guda babu wannan ka zama kana tare da jama'a amma ba ko su jama'a ba jama'a ta alkhairi jama'a kirki mutanen kirki masu amfani waɗanda za su tuna maka in ka manta su ilmantar da kai in ka jahilta su fisgo ka in ka zo ka sumbule su cincina ka in ka kasa hawa su yi maka nasiha in ka manta su tunatar da kai in ka rakkana na ake nufi al shi ma rawaita hadisi manzo Allah ba zo mai na cewa alaikum bil jama'a wa iyyakum Walfurka. furqa fa inna shaytana ma al wa huwa min al ithnayn ab'ad man arada bi hububat al janna ay wasafaha wa khiyaraha falyalzam al jama'a ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake ne ku riko da jama'a ku zama kuna cikin taron jama'a na alkhairi kar kuwa ware ku ce babu ruwanku a yaddan ku da ralaba domin shaitan ya fi tasiri ya fi haɗari in yana tare da mutum ɗaya in ko sun kai su biyu to yana da wahala dan ɗaya da ɗaya ya ga ɗaya zai sumbule manzo Allah za zama ce wanda da yake son tsakiya tsaka tsakin aljanna wanda da yake son a zashi a tsaka tsakin aljanna can gurin da ya fi daraja ba ɗan farko farko ba farfajiya to lallai ya zanci jama'a akwai ma wani hadisi da abu da ya rawaito manzo Allah za su yana cewa mutumin da yake tafiya shi kadai shedani ne da yana tare da shaɗan. mai tafiya su biyu shi ma shedan ne da shaɗan uwansa don za tare da shedan amma da sun kai uku sun kubuta ma'ana dai ana shirya da kai zuwa ga tarayya karkaware mutanen alkhairi masu alkhairi ɗaliban ilimi masu da'awa masu bin sunna masu gaske mu'amala masu ɗabi'u na kwarai waɗanda za ka koyi alkhairi da gare su karka kusanci karka nisance su duk rinzi wannan hadisin malamai suka ce ba yana nufin lallai dole in mutum da shi ɗayan da ya zama shaidani ba abin da ake nufi dai kwadaitarwa ce da kasancewa cikin jama'a amma in larura ta sa za ka tafi a kai kadai ko za ka zama kai kadai ta wannan babu laifi amma dai ka sani mutum da ya fi saurin jawuwa ba ya za ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a keɓe tsakanin miji da mace ba domin ya fi sauki a samu matsala in ko yan mata ne ba zai dan fi wahala ko to wannan duka na daga cikin hikimomi na shari'a da hanyoyin da shari'a ta tsara waɗanda ce in an bi in sha Allah za a samu tsari daga shaitan a samu kariya daga makirce makircensa kuma waɗannan dai su ne iya abubuwan da na tsaro a kan su ne zan faɗa mana anan duk da cewa na yi a gurguje waɗansu hadisan ma na tsallake ban kawo ba waɗansu yau ma na tsallake ban kawo ba don na ga wasa-wasa ba tsakaitawa na yi ba tsawaitawa na kusan awa biyu da rabi kun san datanci a markas in ka zo sai ka ci rabanka ko da baka babbake ba sai inda man ka yi kare in wasu ranar da za ta nuna maka lokaci lokaci lokaci nan ko sai inda man ya kare to amma dai kun ba na san man ya kare gaba ɗaya don gobe kar a samu a rasa inda kuma za a je a ainihin wato amfani da man ce za na gana dan gurguje da in ya gurguje haka na dai tsallake waɗansu abubuwa amma ina ganin abin da zan yi shine insha Allah daga baya yau ba ba yanzu ba zan ba malam takardar. ta yadda shi malam ya sayar da zai yi kuma wanda suke bukatar samu insha Allah ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mana muwafaqa Allah ya dace da mu mu daga mutakatar abubuwan na faɗi daidai daga Allah ne ina roƙon Allah ya bamu lada ya bamu ikon aiki da su abubuwan na kuskure da gare ni ne kuma daga shida ina roƙon Allah ya ce mai ya mana baki da ya za mu kun gano kurakuran dan mu gyara ina godiya ga yan uwa wanda suke wannan kokari ina musu fatan alkhairi da don Allah ya karfafe su ya ƙara musu ƙwarin gwiwan ci gaba da wannan kokari da suke na ilmantar da al'umma ba kawai ku da kuke nan ba har wanda suke jiyowa za a ga mutanen da yawa za su ce ai sun ji karatu akwai wanda yan uwa na ne a nan garin ba sa zuwa irin wannan karatun kwata-kwata amma kusan duk shekara sai ce ai mun ji an ne mun ji an ne kai ma mun ji an ka haka ce ka ba a kenan abin na kai wa mutane kuma suna amfana daɗin sunna kenan ba a koyi komai komai a fili yake a bade a faifai a gaya mutane manufar da a shiru duk abin da kuka ji an faɗi ko da ana ganin kamar an yi da wani ne wallahi ba manufar kenan ba manufar a gane gaskiya ne a gudu tare a tsira tare ba riban da zan ci ba riban da malam Musa zai ci ba riban da malam Muhammad Sani zai ci ba riban da kowa zai ci anan wai zai zo cewa na mai laifi ne in ka dan cewa na mai laifi ne manufar a ja a gyara mu ko mu dauki darasi amma ba wai kawai dan mu moye mu burge a ce kawai mun yi ba mu ba ma yin karatu don raddi ba ma karatu don aibantarwa manufar mu kan mu wa'azi ne mu gyaru wannan mu ma gyaru ina jin wannan dai shine abin da ya kamata ku ku fahimta kuma kowa ma fahimta Allah ta'ala ya samu dace Allah ya haɗa mu da alkhairin sa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk